السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شدا قوة غنى وتنشغل هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدون بيان da ɗari uku da arba'in da uku Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don mu ƙarfin sunayensa za mu tashi shafi ishirin da hudu laikun salam shafi na sha uku sha takwas na'am bai dai ban ji ba sosai ya sunan sakin layin farkon ba ka kai mu dore na biyu al'ibada ta kenan to ibada ta ɗin nan da ya matsalar ايوه هو التعبد ها فمن احببته تو abin da ke cewa a ta'abbudu ne a taballulu ma'ana tsawon ƙoƙoro sai yake buga misali faman a habbabtahu walam takun khadi allahu wanda duk ka so shi sai ya zama baka ba da kai gare shi ba baka sallama masa ba lam takun abidan lahu to misali mutum ya so Allah a duk yadda ake son Allah yana son Allah amma fa bai ba da kai ga Allah ba bai sallama wa Allah abubuwa ba ko wannan kaga bai zama mai bautan Allah ba iyaka yana son Allah nan mai da baki da baki a tun da bai bishi shi ba haka wa man khada'aka lahu wanda suka sallama maka bila mahabbatin lam takun abidan lahu haka mutum ya Allah yana kikijewa kamar irin wani nau'in dole kawai yana jin tsare shi ba bai zama mai bautan Allah ba saboda bai bi shi yana fashi ba bai ba da kai ba yana fashi. tamkar wata wuya ya gani ya biyu shi kada bai zama mai bautan Allah ba don haka bautar Allah ko ta haɗa biyu ko ainihin son Allah nan a zuci so na hakika haka sallama wa Allah nan dukkan kowai kaiwa zuwa ga Allah lokacin da kuke a wannan guda biyu to a lokacin nan da yake bautan Allah idan sallah za ka yi wa Allah za ka yi wa Allah sallah ne kana son shi ka kuma sallama masa dukkan komai kuma matsalar da ake ce gajiya roƙon Allah ka ne kana roƙon Allah kana mai son shi kuma kana mai karyowa gare shi shi ne za a ce maka ba'a da Allah wa man khabata lahu ila mahabbatin lam takun adilan lahu hatta takuna muhibban khadi'an din huna sirta adilan lillahi wannan tambaya da muhimmanci kamar mai ne dole sai Allah sai ta hada son Allah sallamawa Allah maka ce hoto haikanyowa ga Allah ka riga ka da ba mabuta ba wani gudu ba ma da za a yi a sha sai Allah sai Allah ne kaɗai ne da maka dangane a lokacin da yake bautan Allah شكرا طب يشيرين ها دبير اكل كيف تجمع نقول شيء من ان افضل والافضل في وقت النزول للنوازل ne tambaya gaba ɗaya kake layi ko abin da ya fiye wa mutum ko wayo lokacin saukar masifa in yi aran dama da masifa jarrabawa rigingimu tashin hankali tukwaikwayewar abubuwa wa adar nasi laka da cutarwar mutane gare ka ba ka ake kiman hukunci ake wulaƙanci ake maka kai ana ma neman lafiyarka ana ma neman rayuwarka me ya kamata a nan kai a dawowa jikin sauran ba zan ka mutu da mai kwanan ka ya tsare kada ka ce an tsambone ni me tun da yake haka ne ai kun za ku amfana da abin da nake muku na bari nan mai ka wani a ce da Allah ka kewa ba idan Allah ka kewa kwaromotar mutane tsangwamar mutane ba zai hana miki ci gaba da abin da kike yi ba har abin nan da kike yi ko abin nan da kake yi gaskiya ne to babu kawa, a lokacin da aka kewaye mutum fitintino suka saukar masa

wanda yake shirka kuma Allah ya zai tare maka dukkan harajin yin hau babu gudun daga gare su azabin annabi ma yana cewa hijira ta ƙari zauna inda kake a afaka duk da wancan tsohon magana suna nuna hijira da damar ka zuwa madina to amma ke gudu daga wuri don an tsangwame ku bai ta fi don mu zauna a wajen kuma a kan ku ne kuma yin ku ne in ana da garin mu muke kuma ƴaƴan ta ne Najeriya ba na mu kana ku tashi daga yake ku tafi yake sai a fita shirin yaƙi ila mutalizar ila fi'ati amma in ba ta hanyar goya ku ku haɗe da wasu jama'a don ku ta zuwa wa ƴan ba in kuma ta hanyar fallake ta ne in ba haɗuwa na ke alji ku ta zama kuma to maganan gudu ba ku ta aure duk abin da za a ta awa a yi za in ma za ka bar wuri kawai da ra'ayin kanka ne za ka san kawai amma ba ku na ku ya ta duna na haramin wannan bakan da ya ce cutar da cikin gida ko cutar da waje tun da kuma inda za ku zama da ba cutar da su zai shafi a cikin dangin ka ne musulman yan uwanka wani abu ne zai ba ku kawai ba magana gudu ka yi haƙuri kuma ka ci gaba da hulɗa da su ka ci gaba da da'awarka da addininka fa innal mu'mina alladhi yuqadu qurnaqan mu'minin da yake kyautu ruwa da mutane wa yasjudu ala arahu afdalu min alladhi la yuqadu qurnaqan ya zama kuma da za a sauki kura ta da ne shi bari kuma biyar a ciki zuwa zama ka zauna inda yawan wankan yi ko zauna ko ba za su kyautar da shi ba zauna inda za a cutar da kai duk duk a ranka da duniyar ka da duniyar da ranka da kadarin haka ta anna kana noma su ta na da illa iyaka mu je na yau manazir iyaka na abu matsayoyin iyaka na abu awon wace mutu zango zango tun da mana tafiya iyaka na abu mataki mataki mataki ne a wannan darasin matakan ake so a gani kuma a fahimta a san menene abin yi a wurin alladhi yastaqillu fiha al-qalb wanda zuciya ke tsagawa yake tafiya yake ɗagawa fiha ay bayyana al-qalb man tilatun man tilatun ka cika wannan matsayi ka hau wancan ka cika wannan matsayi ka hau wancan ka tashi daga faɗaka ka faɗa matsayin basira daga basira ka shiga inda za ka shiga haka da haka yake manzilatan fi halin sayrihi ila Allah ta'ala a lokacin da yake kan tafiyar zuwa ga Allah rayuwar ce tafiyar gaba daya kullum kana a cikin da hudu ka zan gwada awa ashirin da hudu ka ce zan gwada to kawai da zango zango zango amma wannan na zuciya wannan shi ne yanzu a wanda ya zama na domin ya manzula sannan kuma yaya zuciyar take tafiya daga martakan ba ka ba ta kuma martakan ba ka ba a halin rayuwar mutum a abin gashi yake malam ilam anna tartib hadhihi al-maqamat jero jerantuwar waɗannan matsayoyi laysa da yake bari anna zalika yaqta'u al-maqama wa yufariquhu wa yantaqilu ila al-thani ba fa ana nufin mutum zai bar zango ba ana nufin a jerin wannan matsayoyi ba yana nufi ne ba ana lura da anna talika shi ne tafiya ya kasa ulmakama ya rusa ne ko zai tashi daga matsayi ya tsallake shi wayan ta kila ila sani gaba da kamar ina yi tafiya kada daga nan sun da ka je kano sun farko zariya ai ka tsallake ka ko kuma a ce duk kimar da ka wuce kada ka dawo da shi ka bar shi wannan kimar da ka wuce ka wuce shi ko mil din da ka tsallake ka bar shi ka shiga wani mil din ba ka yake tafiya ba da kimar ka kake tafiya wannan ya fi kama da tafiyar aji ka san kai aji da karatun aji ɗaya da shi kake ina kama tare da shi sai ba zan cewa ba wanda in ya gama ajiye ɗaya littattafan ajiye ɗaya ko yayi ya gasu wani ma kwana kawai wani ya kyautar da su ya za a yi littattafan da ka kyautar da su wanda kai karatu da su ai suna ajiye ɗaya musu karatun kana ajiye ɗaya kana tafiya da shi a aji biyu in ka tafi aje uku da na aje ɗan da na aje biyu kana tare da kayanka sannan ka shiga aje na uku haka in muka tafi da shi haka ranka ta je aje ɗaya na biyu ko a ce aje hudu to uku nan suna nan ka haɗa da na wancan har ka je shida karshe in ka je jami'a sun kasance da mu da abin da kai anan ne kana tafiya tare da kayanka to tafiya zuwa ga Allah aka yi idan ka hau martaba za ka tafi da ita wannan shi ya bambanta tafiyar ƙasa da tafiyar zuciya tafiyar ƙasa duk kiran da ka wuce ba ruwan ƙarshe ka zama da shi ka shiga wancan in ya kai ɗari in ka wuce a hankali ba ruwan ka da sauran wancan kila wanka zai wa ba ka da bukatar wannan garin da ka bai ba ka da bukatar hayaniyarsu ba ka da bukatar kone na su iya ka ce kai dai gidan cikin ka kake tsallakewa da shi to amma tafiya zuwa ga Allah in ka hau zango ta zangon za ka tafi zuwa zango na biyu da zango na biyan in akwai na uku za ka ce na uku kana biya tare da ilimin dai wato dai suna ga abin ya kama sauki kamar dai da kasan tafiyar ƙarshe tafiyan karatun waje kamar na gina sai alhessi ainihin irin yadda tafiya na sarari kake. tafiyar zuciya ba haka take ba haza muhalu ala tarar shin ba ka gani ba annal ya kabata su ba mutane na gafale sai mai su a barci ya zo ya harke tsaso ya yamu daga mutum ya ya tayi ne ke tsaye ya ga ga wacce ga kunami a nan ga haɗari a nan ga inda za a je inda kuke wancan nan ma lokacin nan za a ne a wuri ne abin yi ba ka sashi ba sai da rage ba to haka tafiyar take bayan ya gaba martaba ce idan mutum ya kai martaban ya gaba ma abu fi kulli makami la ta fara kawo maganan ya kaba annan ya kaba ta ma'ahu sa'aka da mutum ya faɗaka tare da mai tafiya fi kulli makami tana na a kowane matsayi la ta fara kawo ya mana da ƙarfi inda ka faɗaka da kaza to in ka zo gaba faɗakar ta baya kana tare da ita za ka fi ba ka kai kaifin faɗaka na biyu masaba na biyu duk inda za ka je faɗaka ba a wuce ta da ita za a mutu in ka hau kan faɗaka ka faɗaka to da wannan matsayar za ka mutu ai an ko ba gare ba eh? amma garewa to haka nan tafiyar da ke tafiya eh wannan sun zama biyu misali yanzu kaman ai da dama lissafi na ya faɗakar da mu akwai aiki a zuciya ko nan fa da ayyuka a jirgi to nan da bakila za mu samu wata martaba kuma ta ibada to kaga ta ibada nan muna tare da wannan fadaka na rashin nan mun yi bacci sai da dama da ta kai ina ma da san haka muke ina ma an tsora mu akan wannan kaga yanzu ga ayyuka gaban mu sai aiki yanzu ne muka fadaka wanda kai farka yanzu kasar da wancan ya shekara ka ba ina aiki ba ku da madadi to haka duk zai ba mu bayani yanzu zai ga martaba ta fadaka wa kazalika basira to haka basira ba ita ma martaba ce sai kana iya ka faɗaka amma ba ka da abubuwa ka farga kana da fale a yanzu ka dawo a ga wannan dole ne a fi. to daga nan za ka fara samun basira gane kaza daga kaza fahimtar kaza daga kaza ki ba ga yawan fadakanka yawan basirarka basirar da faɗakanka a ke tafiya ba za ka bar fadaka ba yanzu ka kai masa ba ka basira ka manta ka da suke tafiya wal irada to haka nufi aiki wal azum haka himma nan da gani akwai wani nau'in mana kalla faɗakan na gaba kenan basiran tana gaba kenan iradar nan za mu same ta a gaba ya azumu inna za mu same ta a gaba tun da ma na ne na iyaka na abudu to kila suna da yawa ma tun da in ka za ka buga misali ai kakan ka ɗaya ne ko biyu al'aka da misali kaza kaza kaza to saboda haka nan sai a shirya wannan abu na nan gaban mu na ɗaya faɗaka faɗaka na biyu shi ne basira ya iya ruwa irada da kuma azumu to ai haka ne na daban-daban wa kazalika tawbatu haka nan tuba ma a idan mutum ya tuba ya wuce ba a wuce tuba sai da ka tafi tare da shi daga tuba ka kuma ka kai mu ba ka kai ba ai da tuba ka je ka biya fa innaha ce tuba kama annaha min awwalil maqamati fa ya akhiru ai tuba matsayin kamar yadda su ba ke farkon mukamin da mutum zai kai yau a ce ya Allah ya taimake ka ka faɗaka bayan faɗaka har ka bar abun da kake yi ka koma abun da Allah yake so to da shi za ka yi ta tafiya har zuwa ƙarshen rayuwa fahiya akhiruha aidan awwalul maqamati fahiya akhiruha aidan bari bari ma wannan magana ba ma haka suka ba hiya fi kulli maqamin mustahabatu a kowane martaba da za ka kawo to kana tare da tuba kana tare da komawa ga Allah in ku ba haka ba ai martaba ma ba za samu ba idan ka dawo Allah ka dawo kenan wa ne mukamati daga cikin wa'annan mukamomi ma ya kunu jami'an liman kamai akwai mukamin da ba ka samun sa sai ka yi kwasa-kwasai guda biyu kila mutum da shi a wannan yaren sai ka yi kwafka ba sai ka yi kwafka ba dangana za a baka mukamin ka ba don ka yi kwafka ba ba ka da nan ka ba ba baka wani mukamin a'a sai ka haɗa ma'ana ka ci bangarori guda kada man fara magana da ya gari duka yake waminha akwai mukamin da wato wannan ba su ne misali duniya misali lahira duniya safar lahira suka yi sai aka yi gari yanzu muna son mu gane lahira sai mun dawo ta duniya sai da an raja zuwa da duniya da yanzu kana cewa ma'aikaci a kace gaskiya ne yanzu akwai mukami kaza za a bani an ban kwas guda biyar sai na ce su duka in na ce duka to za a bani mukami kaza in ya gama wannan sannan a wani mukami kaza zan je neman shi zan tafi karatu ba shi kuma kwas ɗinsa guda kaza ne sai an haɗa su sai ka ce su sannan za a matsala maka wannan mukamin din fa'ida masha Allah Kwatan kwatankwacin rayuwar duniya haka yake kwatankwacin irin rayuwar lahira wa minha akwai daga cikin mukamai na iyaka na abudu ma ya kone jami'an lai aksara min talika akwai wanda ke tara kwata kwakwai sama da wannan wa minha ma yanda ke fihi jami'ul mukamati da wani mukamin zuriya wannan akwai mukamin da sai an haka gaba ɗaya mukamar ba a ba mutum wannan mukamin zai hau kan wannan mukamin sai ya tsara su gab yardarju jami'ul ta fihi ai wannan littafi ba na goron Allah da nufafi eh? wannan ya dace ɗaliban ilimin kowane majalisa a je a bi littafi na a yi masa karatu ɗaya bayan ɗaya tuntuni ya kamata mu yi irin ba da ne kama da shi to wannan magawarar sallah bai wata la'iya haska hanya ne suna nan suna zuwa daban bayan daban eh muwahiki wa la'ayati fala yastahi sahibuhu ismuhu mai wannan mukamin bai cancantar sunan mukamin illa inda su jima'i tijma'i jami'il mukamati fihi sai ya haɗa gaba ɗayan mukaman jama'a aiki na gaba ko kaga mutum ya karatu wai taimake shi akan wani karatu sai ce misali ba ina da ƙaramin misali fatawatu dubi duba mukamin ne جامعة لمقام المحاطبة ومقام الخوف sai da ta tattaro martaban muhasaba da martaban tsoron Allah in ka ci ka martaba muhasaba ka san dai muhasabar nan tana da sharuɗa tana da ƙa'idoji tana da ayyuka tana da menene ka haɗa ka ci wannan kwafin ka ɗauko kwafin kawfin lahi kawfin lahi zai baka kaba, zai baka kaba, zai baka kaba, karancin kawfin lahi ya zama ya hana maka sabon Allah tunda in kana tsoron Allah baka daina saba maka ba ƙarya ne baka ba wani to in ka haɗa wa'annan muƙamai sannan za a baka martaban at-tauba ba fa kuma ga Allah na tuba Allah tuba wake na kayan aiki mun dawo gare ka da ne kuka da shi dole ka cika sharuɗan dawo zuwa ga Allah ko makaranta aka kore ka ba kai ka cika wani sharuɗa daga ba? ka yi da aka sallame ka a makaranta ko ka gudu da kanka in dai ba ilin makarantun waje kana yi kawa da ma kudu yake nema ka da hawa eh, da yanzu zai karya kudin makaranta ba irin wannan ba akwai sharuɗan da ta gata kasu ba a koda kwatanta tuba in ba tare da muhasaba da hauhuwa. ba amma dai an ji duk da fara abu yana rufe don yanzu ta hankali ya koma kan me muhasabar ko hankali ya koma menene tuban ala khawf ya al yake martaba ba martaba ce muƙani ne wanda ya kyanar da muƙani ne na ainihin na iyaka na abudu manzila ne na iyaka na abu da arriba ai eh, kafin ka tafi ai eh, sai ka samu wa'annan dole sai mutum ya haɗa da wannan ban da wancan sharuɗa ne ake magana kamin ka samu a liƙa ma martaban tatuba a ce martaban tubabbe ne kai daga nan ba da daɗi ma magana magana da muka yi da hausa mu samu wanda ya musulunta mu ce masa tubabbi a matsayin muna zagin sa wannan ke nuna jahilcin mu ce da Allah rabu su tubabbi ne ai wasu tubabbi ya ce ce ikon Allah ba ma uwar ba laifin har ya shafi kayan to aiki ba mu banza ne ba tuba wani mukami ne ba ka samun sa sai ka haɗa mata ba sai ka yi kwaf in ka kira shi kwaf na bon haka ba kaci sannan ka yi kwaf ɗin hauku kaci a aikace ka iya sarrafa shi ya yi tasiri a kanka to lokacin in ka tara waɗannan ba ka sani yayin da Allah zai ba ka martabar sai a liƙa maka darajar a tauba wancan maganar da ake wani annada mu alama fata a to Allah ya yi wannan sharuɗa ne da aka kaddara da ko kaddara ba sharuɗa ne da sauransu kafin bayan wannan sharuɗa kuma na bukatar da muhasaba hmm. gaskiya ne sai ya ji kalan sai ya ci wannan dala a haka muke da wani awo ba a dina ita mutum muku lamarin nan ya wuce da goron sallah da mu da yake yi yi a jada alal akalli goron sallah nan ta fitan mana da tunanin ne ga mutum ko ba mai don wannan duk abin da ya rage kan komai duk da an matsa shi an matsa shi zuzaki kaza ne manya-manya amma da an matsa shi saboda ilimin yan kwaya-kwaya ko ban za mu sa akwai aiki a gaban mu to saboda haka nan za mu zo martaba na da har yanzu da yake yana tallata mu don inda za mu shiga din mu shige shi ala basira ba a gaban inda za mu shiga warriba martaba ce ba kowa ya kai martabar riba ba ba ana rabu Allah anhu ba hawa rabu anhu Ke da gafa wata matar ta haƙƙin gidanki mutane kan yi da rabu Allah ta wani rabu Allah anhu nafi haka mai laifina ke ba mamaki ba kafan radiyallahu anhu ne ba za ka iya bari larabcin ka sani larabcin ka sani tun da ne muƙami ai larabci na mai silahi ne istilahi ne wa ruga jami'an li baqalat sabari wa maqamil mahabba shi wani haɗa guda biyu riga mai tattaro matsayin haƙuri da matsayin mahabba ku duba bayan wani ne da zai kawo mana magana haƙuri ne eh, eh, inda na zo zai eh, nawa yi zo idan musifa fata tafko lokacin aka bangome ka aka yi rane ne babu yadda za ta zai da haƙuri kawai to nan mutum ba zai samu muƙamin arzuta sai mai haƙuri ya yi haƙuri a kan bin Allah zaman nan da ake sai ka yi haƙuri a kan ɗan ƙarami in an kwatanta sai mutum ya yi haƙuri a kan barin sabon Allah wayarka tana cike da kaɗe-kaɗe tana cike da fina-finai tana shaƙe da ba kala-kala ka tsoro ba wanda ya farka na kallo don an gani kawai da waya ba a saka na kallo amma makilan Allah ya fani kana yi ko baka yi Allah shi ya san abin da kake yi da wayanka da kai da wayan to kafin ka kai martaban yadda Allah da kai sai ka yi haƙuri daga baban Allah yau wani da ka raba shi da yawan su wanda ka dudduke shi ka bin gaba ka wani ka dudduke shi sai ne ka ba shi wani shi saboda ya maka ajiye ajiye banda wannan sannan banda wannan haƙuri a kan famin jirgin Allah barin sabon Allah ko sai wancan haƙuri a kan tsawon goma wanda muka yi shi da su hakuri nau'i uku ne amma kowanne guda ɗaya bakan da ya ce ta wasu ya yi hakuri da ya fara sai ya yi kwas ɗin haƙuri ya ci haƙuri ya yi practical a kan haƙuri an ɗora masa jarrabobi ya sha sannan matsayin ko almahabba shi ma yana da girma ai kusan sharaɗi ne na bakwai akan kalmar shahada sai mutum ya fifita Allah ya fifita addinin Allah ya fifita addinin Allah ya fifita manzon Allah a akan iyayensa kan duk abin da yake so a duniya nashi kan rayuwarsa kafin ya kai martabar mahabba lokacin da ya cika waɗannan kwakwakwai ya haɗa zuwa aikace a lokacin nan ne za a ba shi martaban arriba la yi wajen wujuduha ba a ko surar ta samuwarsa da dole hima ba tare da su ba ai ga gani sa ba a cewa wani mutum tun da ko ka aikata ka yi haƙuri wannan Allah ne kaɗai ya sa maka in ba haɗu ba ba wanda za a ce maka radiyallahu anhu sai sun yi aiki a gaban manzon Allah manzon Allah ya zama masa shaida kasan mafi rabi Allah wa anu amma wanda duk ke zo daga bayan wa'ina duk da kuma fara suna hulɗa wanda ba wanda ta abin dai shi ma bai san na matsayin ba to ina buga mana misalai masu haɗa guda biyu akwai wakulu dogaro dogaro jami'in liman ƙarar tafayyaji ya haɗa martaba na dangana wani isti'ana da neman taimako warda da ribantar ribar ta zo a wani wuri ita ma mai biki tafuribin daban ainihin dangana a ai isti'ana daban arida daban idan mutum ya haɗa ukun nan ya san su ya san kwasa su ya san su a aikace Allah ya jarabce shi a kai ya sa a lokacin nan ne Allah zai ba shi daga can wurin Allah za a naɗa mutum ba wa mutane da za su naɗa shi ba sai ba shi mata ba ta ba a yanzu misali in Allah ya karɓi ranka kana zaton wani mukami za a baka wayan sai Allah ya sauka ya shi kawai Eh? a shiru kawai yanzu zai a da kuma ga aiki amma to ai ya kamata kana da lissi kana so ka kai martabar a tauba da a rida da a tawakku mu an ce mukalar na iri na jami'ai ga wannan kana da martabar wannan ka zai kwastin wannan ka yi kwastin wannan kafin ka mace cikakken ka ba la ya tasawwar wujudukum samun dogaro ga Allah wannan zunzun da yake na dogara ga Allah na dogara ka same shi cikakke ba a tsammanin kaddar ba bido ne ha ba tare da at al-isti'anatu ar-rida wanda ja sai ar-raja ma ce ta ma jami an lima kamin kawai wani irada shi ya haɗa kawai ya hada al irada ta wani nan duka za a zo a dawo da su daya bayan daya ka kamo ka ka biyu ta fi gaba za ka same su za ka yi a sauran littattafai masu maganin tsoron allah wa kullu maqarin duk wani matsayi min hadhihi alwaqamati na wa'annan matsayoyi fasale na bin nisbata ilaihi masu bin wa'annan hanyoyi gare shi na wa'abi mutum biyu da ke karatiya wai me za a kwatanta wannan da shi a bararun wa muqarrabuna yanzu dai duk mukamin da kake nema sai bayan sakandare ku eh? an ka je da yake za ka nemi lau za ka nemi injiniyari za ka nemi da ya eh, gashin dai ko amma da za ka taɓa zuwa gidan jami'a ka ce salamu alaikum sannan ku da aiki sannan ku da aiki na gwamnati ina so a bani yake kan karanta ko nan budurai kajar da baki K'e sai an ce wani sai na takardun ka kai takardun ka kama mai sai baka je ka biyo ta inda ake biyowa ka zo da ba, ka zo da ba, ka yi sa'a masu hankali ne masu kirki ne zuwa su su mutunta ka kana da ba, kana da ba, kana da ba, kana da ba, duk muna da su ga zuwa da ka ce to gare ka biyo ta mararakin jaru to da wannan dan jam ɗin ka taron jam ɗin wala in ji yaren wasu sai ka biyo ta wurin tukuna sannan za ka zo ka shigo a nan ne in ka gama shiga za ka je ka ce ina neman in zama likita ina son in zama injiniya ina so ne in zama kaza ina so ne in zama kaza idan abin da kake da shi zai iya za ka kaza lokacin za ka nema to kazalika neman wa'annan mukamai ba ka fara neman su sai ka zama imma birru wa imma mukamai hmm? misali da yana misali lahira a bara masu ɗa'a wa muqarrabuna ko na kusa suke karatiya akan wa'annan mukaman suke daddala suke akan ba su sai sai suka je sai kwas ɗin tauba sai kwas ɗin eh, arza sai kwas ɗin tawakkali sai kwas raja ko daga nan su kai martabar da suke nema imma abrar wa imma muqarrabu fal abrar fi adyanihim su masu da'a na baya sun ne baya yadda ka ɗan bindi aka kake wanda inna al'abarara la fi na'i to su ne a baya baya a can wanda su karan kansu gwamzowa da suka yi aiki da suka yi sun kai martaban fi na'i amma suna baya wani mukarrabuna fi jirin wani sanani ulaika al-muqarrabun suna ƙwararwa matsayi ai kun ba kenan sai maganganun san baya za su fito mana fili me yasa wasu ce to in haka ne a bar duniya in ba duniya na aka bari ba za a samu wancan ba wancan suka ce ran nan muguwa ce sai an tsananta mata wancan suka ce a'a manini ne muta'addi ibada muta'addiya mu ce wannan da za a yi bi a samu wa'ina abubuwa wasu ka ce a'a ko mu nemi yadda Allah kawai a kowane lokaci na hudu don haka nan wannan rabona su ne tiru wato sama shi. wa haka za maratibul imani jami'u haka martabobin imani gaba ɗayansu wa kullum minan nau'aini kowa daga ɓangaren nan guda biyu fawo ta ku fifi ko su ba su da iyaka su a barawo hawan hawa suke kamar yadda muqarrabuna hawa hawa suke kamar ne a taimaka kaga yan jeji jirgin za a su da yawa to an koma yan manta sai a same su da amma da dama yan mantar suka zama kaɗan sai dai wa kai a kai sai dai naɗawa kai a kadin bai wannan ma yana da kirki ko ba su mumta ba wannan ma yana da kokari ko ba su mumta ba wannan ma dan gidan alajuwa ne a ba su mumta ba wannan ma dan gidan ajiya ne a ba su mumta ko dai a yaka amma makin za a kalla kafin a baka mumta hmm, ma ba za ka yi sai ga yake sosai da ka ba da akwai da ba ta da ba mumta duka babu sai dai jayi jidda a barawa كذا ضرر ضاق زي ضاق أنت مقبول وتفاضل درجاتهم في فيتا درجة جنسو دا وندي توقف لا يصاب تفاوتهم وتفاضل درجاتهم إلا الله تعالى الله كأي ثمنا لبدا مقابل وقد يعرض له أعلى المقامات wal ahwal fi awwal bidaya fi qayrihi eh, tabbas ya aridu a'la al-maqamat lahu babban mukami na iya taso bafa wal ahwal matsayi ya shiga wani matsayi fi awwal bidaya fi a farkon fara tafiyansa Allah ya maka wani fakahi Allah ya maka wani agaji fayanfatuhu alayhi min halil mahabbati son Allah ya buɗu gare shi tun da malam kafin ka sa wa kanka son Allah in so ne wadana da kona son Allah amma ina tuna wata matashi da wata mata da taɓa yin sai ce ranar ina e, ina Allah ina karatun alkur'ani na kan yi azumin na fi lagifa na kan ɗan koyar ma amma na rasa yadda zan sawa kaina son Allah irin yadda nake son duniya kwatan ta su zuwa da duniya ne ba gagare ne ni, da ke gane wa kuka ba kowa sun kisa wanda ba sai da zama da sana ka ba yadda za ka yadda ka ban irin don sai ra'ayuwar ka duniya ke wa ima ba Allah kake so ba mutane na son kuɗi a wannan zamanin mutane na son ƴaƴa a wannan zamanin mutane na son mata a wannan zamanin to ya za a ka fifita son Allah kan dukkan komai kaga martaba ne amma akwai wanda son farko ta Allah ba shi wannan zai iya rabuwa da komai a kan Allah ya ya sami martabar da Allah ya buɗa maka ya yi ƙunshi ainihin ya sabu nutsuwa wurin Allah wata manina ma lahi hasul ba'adu lisalikin abin da bai samu ga wani mai bauta ba shi ne hayati a ƙarshen sa shi tashin farko sai Allah ya zama hasan Allah shi ne yake tsinke daga duk wanda bai taba Allah wannan ba inda za ka samu wannan da wuri wuri kaza da shi sai ka samu manzon Allah kaga ai aka kashe uban akan akan addinin Allah irin sa uwan baida wanda idan wannan sai da ma'allo shahi a fada uhudu babba uhudu ba a badar ne ko badar ne a badar ne ya jiya baban yana da ma yana jin wasu da yana da ya kashe da ya dan ba ka da shi a na na uku da kadan daga baya sai annabi ya ga yana fafan ido yana kallon ga gawa kuban sai ke yaya ita a tunanin da nake na san shi da kwakwalwa ban yi zaton kwakwalwarsa ba ta ba sai har ya mutu ina kafin ba shi ne sai annabi da take ke amma ba wai ta ba tun da yake bayan san Allah da zama ba na san warriga ya kai martabar yarda runguman kaddara والأنس ده كون تدامر ده تدامر صدى الله والطمأنينة ما لم يحصل بعد ذلك في نهايته ويحتاج هذا السالك ولم يفوتا ينادى بكاتا في نهايته على الأرش إلى قبور إذا أبوه شيء ونا من البقية نقوم بصيرة لمن مرتبة إتمام والتوبة da martabar dauda wal mu'aqaba a azama min hajata sahibul bidayati sama da bukatun wanda ya fara ilaiha falaisa fi dalika tartibu kulliyu ba jere suke ba lazimin lissaloki wani lokaci kaka kyari ya samu wancan mukami kafin wannan kada ya samu wannan mukami kafin wannan amma a ƙarshe dai mutum na da bukatun da wannan martaba guda uku basiran تريد بعضنا فالأولى الكلام في هذه المقام مقامات على طريق المتقدمين فالأولى بجرا فالأولى اظن هو عند فكري الكلام في هذه المقامات مغنى أوجنا درجوجي داشي مغنى نوانا المقامات على طريقة المتقدمين مبهنيا مغبطا min batin qawl na shugabannin waɗannan mutane masu bautan Allah kalaman mutlaqan fi kulli muqami maqam wa fi kulli maqamin muqam a kowanne matsayi akwai inda za mu tsaya bi bayani haqiqatihi da bayani haqiqanin lamari wa mujibi wa afatahu da abin da ke fata muqamin ke janyo mukamin nan ya lalace almani ake min husulihi mai hana samuwar mukamin wal kafiru anhu da abin da zai yanke mutum daga mukamin ko da ya mu a sutale mukamin a masu haka wa zikira amnihi wa kafihi da ambaton gamammin mukamin na kowa da kowa da kuma keɓaɓɓen mukamin sai su wani da wani فكلام أئمة الطريق مغنغن ما بتولى هنيا hanya, على هذا المنهج za mu bi hanyar magabata ne wajen bayanin ɗaya bayan ɗaya wannan duka bai wuce tallata abin da ke nufi ba fa innahum nadamu ala amalil qulubi sun ƙara mana ayyukan zukata tunda dama ba ana magana iyakan abubuwa alati yanta kala fi hal qalbu manzilatu manzilatu to fa innahum nazzaru ala a'mal al sun tsara wa'annan ayyuka na zukata wa ala al-ahwali bisa wa'annan kalaman mufassalan maganganun su bayyanan ne jami'an mabinan wanda yake a dunkule kuma ya fayyace mutlakan min ghairi tartibi wala hasara babu iyakan cewa lil muqamati bi adadin ma'lum salla aula bina abinda zai fi kyau da mu an nazkura manazil al-ubudiyyati al-waridati fil was sunnah mu matsayin bauta wacce ta zo a alƙur'ani bautar da ta zo a sunna wanda ne aka ban fassara bauta ma hakan baya sai ko inda yake bauta ah, ta haɗo son Allah da kuma ba da kai ga Allah ko Allah ta haɓɓar wa to ita za a koma ina da tambaya da ba karatun yau ne ba ko zai da wani yi to wannan shi ne an lakurar manazil al'ubudiyya alwari da ke fil qur'ani wa sunna wa nadkura laha tartiban za mu kawo mata jeri gaira mustahaqqin ba wanda ita cancanta ba bal mustahaqqan mai kyau بحسب ترتيب السير الهستي بالبيضة يبدأ أنا تفيا أقلي يبدأ تفيا هكذا وقت تفيا كما ليكون ذلك أقرب إلى تنفيذ المعقول وأن زيت قصن توبنا فوقد أبند أكي هنكلك منزلة المشهور بالسيد بالهستي تلك أظن أنت أكي تشيدك كيلو بيتا وكيلو بيتا to kazalika a ma'ana maana yi ma ba a tashi daga ma'ana ma'ana matsayi kaza a cimma matsayi kaza sai ya koda ta zai kudi a ta sai ya zama gaskata shi kai fi kammala wa ma'arifatuhu akmal wa zabtuhu kuma kiyaye shi haddace shi rike shi aiki da shi zai fi ba da sauki to kenan a yanzu karatun da ya nan baya kai ka ce wani bayanan abin da ke cikin littafin ne yanzu abubuwan da aka faɗi ana za a neme su to za a fara ɗauka ɗaya baya ɗaya yadda alkur'ani ya yi bayani da yadda sunan manzon Allah ta yi bayani muna roƙon Allah ilmin karanta ya ganin da mu kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi manzila ta biyar da ba a yi maganin ya taba ba ba, na nawa a cikin babbar kwalekwo a yake idan ma ne layin na biyu alakara ko an na liya gabata ma a hoshe ka ga kane laifi la ta fara kudu wannan ya taba matsayin da ba a wuce shi to shi da yanzu ga faɗakar a yanzu abin da za ka ɗauka kama a ce duka ana bacci ne sai da annabi a zai yana kira ku tashi daga bacci ga halaka ne mai gargaɗi ne daga Allah kiyama ta yi kusa makoma ta yi kusa ku tashi ku tashi mai rabu ya farka mara rabu ya rabu da ni mara fara da suka taru suka ce mu ne da me da nufi kana so ka mu da al'adar mu kana so ka mu da bacci mu da muke cikin jin daɗi kana so ka mu da kaza to wannan abu na kama ya kirkira ne ai ma kaza suka fashe kuma ya ke da shi kan mu shiga nan da ne da ba za a kusa ma yanzu na kalli ya kaza eh ya أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الكفن لم يدعوى هو كبير كافر اسم ورمي كرا غريشي ما لنا تكن بكين بكم يا ya كما kama da mai bacci bai san hadiri ya ɗauro ba mai bacci bai san dare ya yi tsala ba mai bacci bai san ana wani rikici ba mai bacci yana bacci a ba ga falalle ga falaƙyar uwar bacci ce sai ka faɗa ka tukuna ka ce ka Allah ka gafarta mana mun yi kaza mun yi kaza mun samu kanmu a kaza mun samu kanmu a kaza haba sai kuka to tuba ya fara shigowa kenan na dama ta fara zuwa قلبنا نائم waye دخل الليل zuciyar ta zama bacci wa tsarki zuriyar azan idan ta amma baya ganin abin da ke kwafa da shi baya ganin abin da zai cutar da shi ke yi sa za da mutum in ya fara gyara gida abin da zai fara farawa kayan kaɗe ran da zai tare a gida ran nan zai kawo kayan da zai dinga kallon duniya afefe na nemo na kira shi fefe ya dawo a fama ya zango da igiya ta shigo cikin ɗaki yana kallon duniya abin da kake ciki shi ne jin daɗin duniya a ga ba fi ina la'ina duniya ta nan haura kai ba ka kallon ina iyayenka idan suna nan ina kakanninka sai na suke san tafi ta iyayen ka ma ba su tafi ki da ma ka riga ko tafiya ina ake zuwa akwai wani abu a ta ya kamata ka haka, akwai harka bayan an mutu yadda muke karatun al'iyama bayan mutuwa ya yi kaɗan mutukan kaɗan sai ka kake ganin ba imani babu tausayi babu gaskatawa ba tsoron Allah babu dole damfara cin amana ne ga sunan ba iyaka ƙarya a takaice dai na ce kada lokaci da na iman kalbuhu wa ya kata فطه بهم ناسه سيدا لينا فيها نفعه فكرا واني واني ترسي قل جماعة يا أيها الناس اتعشي مؤمنين بعد الزمان لا بلي تعلم يا أيها المؤمنون لو كتب تنظر بيدو إلا ربو يدعي اللي لما تكي عربي فلن كتب تنظر بيدو ga kiyama na me ga ka ba ka kaza mai maka illa ba lokacin da ka nemi wata matsalar wa asma abu da'in naja mai kira zuwa da nasara ya jiyar da shi ya jiyar da shi wa tarka da aiki a gaba wa azzana bihi mu'azzir rahman mai sanarwar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi gashi nan Allah na kira hayya alal falah ko tashi ba kun farka ba to ko tashi zuwa ga kamun babban rabo ba sai lalle sallah ba lokacin za ka farka kila idan ka in an koma sallah ne sai kan agogo kafin ka ka gabiya biyar sai biyar kila ba kai shafa'i da wutar ba ka gana cikin halaka lokacin da aka tafi kayya kayya ta ina za ka ɗebo ka samu sigiri ta ina za ka ɗebo ka ba ya ba ai ka samu zafi sai dai ka same ta ba a ba to haka mai wa'azi yake na Allah Allah zai da dullun ala ta'atin da wa yuhaddiruna min ittiba'i shaytan eh, eh. eh. yana kwanci ai inda za ka kwatanta shi sai ka kira ina yaran nan da hafi bacci in aka tashe shi daga bacci bana da na sai kankare haka ya kankare haka ya tafi gaban na lagai haka kana tashi kana tashi ka ja na yi kama bayan da shi na gari Eh? yawa ba ka yi ka san ka kake sallah in ba ka yi ba ne in kai kai ka da zai maka a asaran abin da ke ciki ka ce to dama na sanar da kai ma zara kan inda rabbin ka koma kila ka je ka ta tashe so ka juya ka ji ɗake shiru ka ba sake komawa ka sake komawa ka fi fuskanci da ka rafa jaɗi ake biya ba ka taɓa su kila baka ka sani ba kana zane da ɗan wuta ne kila kana aure da ƴar wuta ce ba ta da rago ba ka sani ba inda ka sani ya ka kore ta to an ba ka sani ba ko kila za ka ji za ka gwada farkon ta ita kila ka aiki ɗan wuta kila ka aiki ƴar wuta kana kuka ko ta tashi talau talau ba ka ma harka ba ya tashi talau talau mai harka da za ka ya fara wancan jirgin na shi ba da kai ka kai ka kare ba sai ka ba da duk ka tafi kai ku na ka ba ka ji da an je can an ce maka ne isa baka tashi ya ce Allah ka je ka bi na tashi su kai ne shaida na man kafa kowane shaida kai ne shaida na kuma ka bai shaidu na ta shi an na kwankwashe shi har na yi masa faɗa har na yi masa kaza shi yake tashi Allah ka yi shi kuma sai labari ya bai mana za a ce mai haka yau na yanka usar da kona sai da kuku ran nan mai gaskiya za ka amfana shi sai a ce ka mutum kai yi kai kuma tsaya nan an ta ce ka gaji tashi sai tsaya nan za ka fashe shi ne saboda gudun karkashi da jirgi a ce na matakka karkashi da jirgi a ce na ƴaƴanka sai Allah na kira su na kira su na kira su na kira su da daddare na kira su da rana sun ki saboda kana na gudu na basu kada na fara ba da to kada yau mai ko usa da kina ta ji daga nan a bara Allah ke da gauri Allah ne zai zama maka shaida Ya ka kada ba za ku maka shaida ba to sai da kana ka kira mu to ka faɗa maka kai abin da za ka yi in ne ki farka wa yake ne ne sai ka wuce ka ci gaba da wannan duwa ya Allah ya kawo shi fa awwal maratib hadha na'im al yaqabatu farqu martaba mai bacci ko wannan mai bacci ne shi sabaka farkawa ya kafa wal intibahu min an-nawm da tashi daga bacci al yaqafatu da ba intibahu ma'anar su guda lokacin nan ne in ya farka zai duba mai ya kamata wani ya irzi ba qalbi na rawatil intibahi man raqadatil ghafilina shi ne firgitar zuciya saboda kwarjinin farkawar na da rau'atul irtibari dan raɗaɗatul gafilina daga baccin rafkananu tun da masu rafkananu ga sunan bila adadi su suka fi yawa walillahi ma an sa hadhihi rawa na nan taimako da Allah ya al'ajabin kyan wannan firgita daga gafalar ومن أعظم قدرها يا جرمان ونن رازما وخطرها بأمبانيتا ومن أشد إعانتها يا قدم تيمك وأنت على السلوك مكيكا شبه الله بجد وقد ga تنا bawa Allah tana ta da mijinta wane wane tashi tawaga duk sun tashi salihai duk na Allah a yanzu ina tsaye da masu da na Allah yanzu ya tashi ina a yi kai kuma na aure ka dan baka kana tashi kawai mu danna amma sun sha da ku masu ibada sun sha mu sun sha mutum ya samu irin wannan matakin ba wanda zan sa ta tsaye da kai ita ga abin nan an ga tashi wace da ta kama share-share kamar a haka bi'a wanda ya fadaka da irin wannan fadaka, haka da a haka wallahu bai salati wanda ya tashi da wannan da fala ba wannan mutum wallahi ya fadaka da rabauta wa illa har mutum bai fadaka ba bai samu ya tsaba ba fahuwa fi da kala. yana cikin dubu buguwan rafkana fa'idan taba idan mutum ya farka ya ji haɗarin da ke jiki malam shan mara lullahi zai zai ya bihin bihimmatihi ila safar ila manazilihi tafiya zuwa ga ta al'ula wa autanihi ana martaba ta gidansa na farko kun san yadda bai na muke daga aljanna can aka halittu ba wani amma daga nan Allah ya kaddara mu zo nan me son ya koma gidan ya shirya wanda ko ya rakkana ya yi dogon bacci nan za a bacci a kasar daga nan ma ƙasa za a yi da shi sujjinu za a wuce da shi ya rarra ci gaba da cin duniya ta da tsinke ya manta da maganar can ko suna da wani gida a kan a sama to daga nan ƙasa ba a yi da shi wancan kiran wanda ya gabe za a maishe shi gidan farko annabi adamu ya koma hawa ta koma manya-manyan 'ya'yan haka koma jikokin kan koma yanzu mone a kan aiki mu ma ya kamata mu farka mu kwalla fare wancan gidan sai mun shige shi mana gidan aljanna mu bi zuwa wancan gida sai da hanya wannan su ne hanyoyi farko faɗaka daga gaske ya awsanihi da kasarsa allati sudiya minha wanda aka kawo shi da ta wannan kalma ku duba daga tauraro zuwa tauraro ko a tambaya ya ce in ka ga ya fa tauraro zuwa tauraro ma'anan abin ne ba asalin ba da yake na ne ba tun farko a islahi ba ya ba ba kiba eh ya kace in ka ga taurarin nan ga tauraro nan nan ga tauraro to abin da ke tsakiya maganan malaman nan da inda suka ɗauko saƙon da ke cike suka dunkule shi a harshe fasalka kuma kuma kasa yake a ya sake faɗakar da mu an na jama tari taurari guda biyu ta dullani suna nuna mana ala annal kalama wannan zance bayyana kuma da ke tsakanin su ojila mawdu'u an karkatar da mawdu'in da hanya mai sauki mun kita da madarij salike da ya dan sake littafin ya kawo abin ne a ma'anance mura'atar yaƙi la'akari da jera magana wasu mai ba wata kalila ya mura ran kaɗan ne a cikin littafin amma da dama duk abin da ke cikin littafin nan mu dara jasta da ne sai irin wannan wurin in an zama wurin kuma za a faɗa mana to mai gaba fa ina ho idan na haba don warlatar gafala idan mutum ya yi kura daga ranin gafala domin wannan gafala ya kafan wani rami ne ne ya tsurci mutum ke ke to mutum ya yi yankoro daga wannan rani na gafala gafala da Allah gafala da addini rakkana ainihin da lahira makoma lahira rakkana da azaba rakkana da aljanna wata nara kalbuhu zuciyarsa ta haskaka da rikon yake nurin da kallon hakken faɗaka dinnan a wujen balakun talika mula a zaɓa da amin lalata wannan zai haifar masa ganin ni'imomin Allah da ke kewaye da shi al na was-sahira ni'imomin Allah na kewaye da mutum in ta wajen ne matallafi la ta soka masu ba da labari la'akari da abin da ke duniya ya kaɗai ke iskar da kake shaƙa iskar da kake shaƙa a wancan lokacin mun auna da marar lafiya wanda ake sa masa iskar. haka ce a shekara da aka za a za a tsaya masa iska ta miliyan talatin da shida to kaga wannan ni'ima kaɗai ta Allah ba a iya gode mata yaushe a ce kana da mata kaza ya'ya kaza duk kai za ka sai masa iskar da za ku sha sai na za ka samu kuɗi a yanzu ya zama ninki ke da ƙarfinta sai ka nemi abu kusan miliyan eh, saba'in kila ma da ɗoriya tun da abubuwan sun mun tuwa suka ya ce za ka to ma ta shekara da yake ba ta dindin din ba ce ba cewa in ka sai ta miliyan saba'in din nan har ka mutu kila in kafa ka mutu ma a ɗauki rara a bawon a'a ga nan iskan nan kyauta kowa san ta yake yaro ya sha babba ya sha namiji ya sha mace ta sha haka take kyauta talaka ya sha sarari ma ita ke sha kyauta ce daga Allah to wanda ya farka daga gafala shi zai ga sai kai kai kai kai tun da jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilayha Allah ya halicce zukata wajen son wanda yake ka sa maka wanda ya maka iska da kake jaka da ya kamata kai maka in yake zai baka aljanna ka jin dindin in yake ce ka rike ina saka makon iskar da ya baka duniya da ne za riya wannan sallah ta mu ba ka riya ba azumi da muke da rayuwa ba menene ayyukan alkhairi da muke ba su iya biyan wannan rahama ce daga Allah dole mutum ya so Allah a ƙarƙashin haka sai da wani likitan kuma ya je ya same a gefe a waje na ce to ai wannan in an koma magana kunne idan mutum ya rasa ji akwai inji da ake sawa duk da hawan hawa ne a wani karin ce wajen kusan miliyan shida to wannan ka dama da abu miliyan shida miliyan shida in ka samu matsala shi ma da dole ne ba in ba a yi a ba injin ba da aikin ba abin in yi mutu to amma ana samun araka yakan dakushe wasu jijiyoyi kan mutu in aka sa injin na iya harban wani jin sai a ji da jin da ba da zai kai kafa bayanin kafin yari ba. dai kawai a je ana sa inji kuma injin nan na da tsada to mu ga wani mutane ko na wani yaro ya ga aka gudu aka ce ai kunnen ka dole sai inji mun ji ce subhanallah to amma na da wutar na je har in ce ka da ka yi tsako na bai ta kartawa ita wa ita kartawa wannan likitan ko yake ka fuskata yayi inga ne ta ta kai ba ka ta hankali ne in ki hakuri ai akwai wani abu in ka canza da shi din sai nan har wannan dan abun da ake sawa mai a audugar nan in ka ga da likitoci ke fara fasa kuɗi ga yadda za ka yi ka tarare ga mai wata kyauta ce Allah ya maka akwai nan in ka lalace ba mai mai dama da ita in ka sake ka je ka fata ba mu Allah ya rubuta mana abin da karbo ba kun ce mun zama ce ruka ma za ka fara an karawa abin da ke ciki kuma ko an ka dangana wani abu ka dangana ka kuma ka rike ka yanke ita ka tabi ko oh, Allah ko mai na. amma shi ba san ciwon shi ba ma kulli in ke sa kulli din ka karba ya karya kan ki a gefe karba yana cire da wannan kunnan ne sai abu ya samu ka dawo abin nan wannan kyauta ce in ta maka masallaci za su so ba a magana wajen gari ba a magana wajen kaza to farkon fadakar mutum da zai farka daga gafala fara sanin ni'imomin nan na koyi da ni'imomin na zahiri kila kana girga kafa daga cikin ni'imomi na zahiri in ka kalli state nan wani ya zai kalli state nan ya zo daga asibiti bai iya hana zai zo da gari yanzu kana ba abi suka ce kana ba abi babu wani wuri na daga wancan mai a hamsin na baka ne yanzu ka ba da ta arewa kila za ka iya haurowa ya zagayo ya zagayo ya gana ya hauro amma sai ka gani yaro ya taso da kudu tak tak tak tak tak tak ha wani ya gani masama sai ka ga tak tak tak tak tak sai yi hafa ta hawa tsabtar kafar ta ke da kalle da ce hmm, a kwana a tashi kai ba za ka raba wannan gwiwar ni ima ce da kowa zai nuna da yawan neman ba iya kake mai da wurin wurin tsalle wurin menene amma ni ima ce wanda ta cancanci ka gode wa Allah lokacin da kawo in na tafka zo karo ba ka kalli ka faka ka ce kai Allah na gode ma ga tsohon cancanci ya hau Allah ka bar ni kafa ka duk ba ɗaya ma kafa ba yi ba jirgin da yake nemo min waɗannan na gane ne waɗannan na baɗi ne a galadiya sai masu ilimi suke kafin su sai masu ne suke idan mutum ya farka da wannan yanzu ba abin da ya rage kai shirye-shirye ya zai bi ne waɗannan ni'imomi don ya samu na dindindin وكلما حدث قلبه دلوك تندى زوجة ستموت إليه وطرفه إذا سيموت إليه من زوجة مدني فيها شاهد عظمة مطر زي بجون هو إن النعمومي زي قريو يبي الله وكثرت هذا النعمومين فيعيش من حدها يكافئ عند النعمومين wani ƙunfu al'ahadina da sanin adadinsu hatta bayanin imomi wa farra da kalbahu ya musa hadafi min na tillahi sai ya zuwa ciyarsa ka zama ba komai yana ta kallon kyautar Allah ne a karfa da yi mafabiya nan zai yi ɗin kaje ba sun santa yi ne ka tantanta da shi Allah ya baka da ne ka zo wani ba a kudda sai mata kawai ɗauka yi baka. ka me ka cancanta ka cancan jirgi haka Allah ya halitta ya ba ka haka Allah ya halitta maka lafiya haka Allah ya halitta maka kaba ba a magana babban da suke cikin gidan cikin aljihunka to idan ka zauna karshen ta in ka kalli ka neman Allah ga in ka a ka neman Allah ne kai in jirgin da kake tunani da shi shi karan kafa nema ne ga abu ka gan shi ka faɗaka da shi ga dubbalin jama'a ba su faɗaka da shi ba shi ma wani ni'ima ce daban ko rikin sanin ni'imomi rikin sanin tauhidi wannan shi ake ce masa tauhidi ba ana maganar tauhidi an yi maganar tauhidi rububiyya uluhiyya asma wa sifatu na'am shi ne to amma wannan ai sunan su ne aka ji ba a ko koma kan bayanin su ba rashin sanin Allah rashin sanin aikin Allah rashin sanin rahmar Allah na wannan littafi rashin sanin rububiyar Allah rashin sanin uluhiyar Allah ya sa mutum bai ganin su inda mutum ya san wannan ai a duniya ba wanda za ka so shi irin Allah babu ba wanda za ka so shi irin Allah ka ka bude idonka har da kala a ciki daga wancan hula shi roɗe roɗe wancan hula shi farakal ai ka ce Allah na gode ma كبيرة كبيرة كذا كذا كبيرة كذا كبيرة الله نعم وجبا أنا أكاد يأبى كذني مقام أنا ما أجد يأبى كذني بحاجة كذا كذا كذا كذا كذا كذا kafin akwai mata bakin ne mai hajjar kan banga kan sun abin yin da aka ga dama abin da za ka ci rashin sanin tsayawa a karanta rububiya da kyau a karanta uluhiyya da kyau a karanta rahmaniyar Allah da kyau ya sa mutane su su bakan sai a yi baki sai an faɗakar da mutum tukuna walar tujila billah bi samani ba shi ya kai wata da kuɗi ba inda ka taka ka taukar sai da za ka tauka kwalba za ka yi wannan kai idan za ka je jagoran hula har wata fi yadda an kuma mamawa mutum ɗauko karin da jini ya bai aje da ka bai mama godiya ya da ka gwada yadda na kama mutum tun automatic wanda motar nan karshen ta kuna iya tashi yanzu ka zambori nan taki ka zambori nan taki daga nan ka da Allah Allah ina ba ka san shi ba ka tafi ka tashi ka yi mutunci a auno ko ya ɗauko ka ka tsaya ka zo da shi ba ka bar za a zama ba haka ko kayan ka na jiya da ka buga kawai ka taka da ka dora da zo yi ne ya ce ni wannan tana amma an ka je gida ya ce Allah na zo bai ma da kai din kafa ka ji kai kai ka sofa ka ji daɗin sosan abin ya kawo ka kalli ka sha kai Allah na gode ba maka ne wannan ba. shi da baka taba yi ba yau da za ka ga kuturu na jin kai kai da ka kafara maka to faɗakar haka sai dai bayan ta yi tafiya ta yi tafiya ta don ke na faɗaka shi ne farkon martabar faɗaka fatayin kana na eh eh ka zama biya ka zama biya to amma to to ga amma ba a tarda kafa dan mutum da zai ce likita da Allah idan nan bai da rika ba ce kika samun wani eh, a ce kai ba ka ba ka ba sai da an gyara shi ka bari a ce a fama sabuwar ce ana iya yin haka iri hmm. wa ka yi wa ya zama sabuwar tukuna hmm. don dai kamar kai da fara da kai ba to haka fatayar kanaji na irin ta kasirahu a nan mutum zai tambata lalle ya gaba bai yi wa Allah abin da ya dace ba kai godiya da Allah bai yi ba takasai da mafi wajibi ha babuwar da a bisa kwarai ha shi ne wanda yake tsaye da gode mata wajibinka ya gode za a ga ni'imomi nawa baka saba ce musu komai ba kana cin gajiyar su kana kore su kana neman jikin su amma daidai da rana ɗaya ka gode wa Allah ko ka ce to Allah yana da bayi ya yi wasu talakawa ya yi wasu marasa lafiya ya yi wasu kaza bari in je in taimaki ba wa Allah ba wannan naka bari in taimake shi in dadata maka tun da kana son bawanka kayan shi ne talaka a cikinmu kayan shi marar lafiya a cikinmu saboda mu kyautata maka karya mu fa'awjaba lahu shuhudu tilkal minna nan Allah ya wajauta wa mutum kallon wannan kyautar wata kasiri mutum ya ga gazawarsa kuma da ni'ima amma amma ba ka iya godiya da ita ba shi ne da lahu shuhudu tilkal ni'imati minna wata na nau'aini jalilai ne aka wajauta masa nau'i guda biyu min al'ubudiyya sanda wannan ni'ima za ta sama ma waɗannan ba ibadodi mahabbatul wani kaga ina ne cewa da ainihin shi ya rasa yadda zai yi so Allah saboda ka dubi iman da ya maka dole ka so shi duk abin da kake da shi na Allah dai wallahi da da kake da shi da kuma furtar godiya da shi dole ka ta Allah. الحمد لله ذات لا اله الا الله سكن في الداء وبين وجهه وتذلله وخضوعه وتذلله وخضوعه ده كان كان تبدا كان ده كان يوم خضوع الله كافو مني ما تاتي من كلمه wa izra'ahu da rainawansa ala nafsihi mutum zai kaskanta kansa dole ka ga karancin ibadarka dole ka ga karancin abu da ba ka taba da ka kake ke yi kokari kokarin ne kai ne kai tukuna in an duba mai Allah duk mutumin da Allah ya faɗakar da shi ya ga kyautar da Allah ya maka ba ka ƙirguwa ya ga gazawa daga bautar Allah zai ba shi abu biyu ko abu na farko son Allah abu na biyu ambaton Allah ba zai taɓa manta Allah ba zai ci gaba da ko gaske ya farka abin da ya farka da su da la ilaha illallah Allahumma kaza da zai kwanta bacci ba sai da Allahumma inni kaza bayan ya karanta ba ya karanta ka ba yadda za a yi mutumin da ya gani imomin Allah ya zama wannan kwanne na fa ya saurari kiɗa da shi wannan mutum zai tsaye su ke kun nan da Allah ya maka mai kima sai kuma kiɗa za ka ji da shi idon nan da Allah yi maka mai wannan ke ta bai maka sai ka dinga kallon abin da Allah ya haramta maka da shi hali lamarin bai yi ba wato gaske gafala ba kai ba gafala ba kai ba dole mutum zai na kasa karfa wannan abu zai domin wannan ni'ima da Allah da tabbatar da gazawan mutum zai ba mutum son Allah zai ba mutum ambaton Allah daga kanta da shi a ƙarshe zai ba shi rai na kansa duk abin da za ka za ba kai komai ba dole kai ka gama ka fashe ka koka gaban Allah Allah irin sallar da na iya kenan Allah abin da Allah ya yi kenan abin da zan iya kyautawa abin ka kenan duk abin da za ka za ka yi shi a na ƙashe haitu ajar ra'ayin shukur ana alaihi na nan ka duba abu abubakar radiyallahu anhu bayan Allah nan annabi ya maka albishiri da aljanna ya ga gangan dan da yadda Allah ya keɓe shi duniya amma mutuwa yana kuka waiwai ba kukan ciwo take ba kukan ya zai da Allah Ko ba da ke yana gaya wa ƙasa wanda ta ita kaɗai mutum da wani mutum da ga wannan ya ayyukan ai an samu saboda wance tunda matan manzon Allah ne ya ji farda manzan Allah ma ya mutu a hannun yake amma kira da yake to wance da na kuka daga yau musifa ta kare in ba zan tafi azabawa in ba zan tafi idan aljanna sai fashe da kuka bai sanya za a yi ba yau ku dubi da saboda gafala hankalin mu kwance aljanna ma jira yake kawai wanda ya ma yi mutu sai a kwashe da dariya wani ayi na aiki girkewa ne ya tafi aljanna sai iye godiya ga wannan ni'ima ya gagara sai dai duka ce mata sayan duro ila ma salaka minhu zai duba abin da ya wuce daga gare shi min al-isa'ati Allah ya sa wannan karatu ya zama fadaka gare ni sai mu kallo baya a rayuwar da muka yi ko ba ga gafala ba eh ba ban ka ba a cewa komai mun kwallon da waɗannan nemomi da Allah yi mana mun kwallon daga na kasar abin da yake kanta mai da bai ba kuma ga shi nan mutuwa ko yau ko gobe amma Allah ya taimake na mun yi wannan karatu ba mu mutu ba aiko ya kamata gobe a ga wani abu daren nan kar mu ɗauke shi irin dalilin da suka wuce dole yau za mu je gida mu kwana cikin turani kai Allah na gode ma da ka ba ni tsawon rai hadda na zo tunanin wannan ya zo ne gidi da abin da zan fara yi da shi ka taimake ni akan wannan iyaka na abudu wa iyaka na ta yi na ya zai zo sosai wa ya alama ya san annahu ala khatari mutum na cikin hadari azibin hadari fiha mushrikin ala hilaki yana gara-gara halaka duk ike da shi bi mu'akhazati sahibul haqqi bi mujibi haqqihi inda mai haƙƙi zai karɓi haƙƙinsa sai ba tsala a jinayatahu idan mutum ya faɗaka ya ga laifukan da yi ɗan kwace-kwace da yi da ƴan damfare-damfare da yi da ƴan zamba zamba da ya aikata da wata cin amana da yi da wani fakakku da yi da wani ne da aikata yanzu faɗaka ta zo maka ya zai yi shan mara zai zage zambe ya iska da rakin faruki don cimma abin da ya faru sadar bil ilmi wal amali ya tsaya yi karatun da ke kuma ya aiki malan karatun addini da ake ba a karatun addini karatun duniya ake yan duniyar masu malan hafta karatun duniya yanzu kan fara ake na duniya ta kuma a ke soya ke da kuɗi to kuma abin da za a yi cewa yadda ake karatun lahira yadda ake karatun bangaren Allah yadda ake karatun addini ya hayi kan kaɗan karatun addini ba ta fi ba ba certificate ɗan wurare ne karanta kaza karanta kaza kariya ka kwari kaza amma karatun addini ba har zai hira na. من المعدن الى اللحد Allah ya taimake mu da wannan masallaci yau duk nan za ka ga yau ne ba shi ba wani ɗan jingiri ba hawa min al-mahadi ko a cikin shimfiɗa da ga wani ma yanzu nan yan gare mana da kokari da kakkashe na su ka ba za mu je ido kuma ai maka da yadda aka kawo shi ɗina wata ran dawo shi da aka kawo kuma ai maka kallon ai masa sallah wani ya mutu sai dai dan ma iya tuna kyauta da da tarihi kaza da wata kaza aka zo da shi masallacin yanzu ba shi ya mutu kuma za a fita da shi zuwa makabarta ai ban kwanan da shi a masallaci yan masallaci maza da mata su roƙi Allah bayanin wannan kallon da zai mana nan gaba kana ba da abin da kake badawa amma wannan maganar ilimin addini dole a fara shi kullum addinin musulunci ya ce kamina ya wuce workshop wallahi ba workshop ba ne ba karatu ne da za a yi ce dai dare ka sandar wadatar da kai dole da yake ka zauna a gaban malami maganar ta fito ka da bakinsa ta shiga kunnen ka ta shiga ka na aiki a yi a ce ka gani وتخلص وتخلص mutum ya samu sun kalewa daga ainihin bautan ainihin zalunci jinaya bai iska gifari wanda gani har yanzu jama'a ta ba ta tsaya a ba wa talabal ba tamhisi ya nemi Allah ya wanke shi daga zunuban mutum kan yi zurbai mutum kan yi zurfi irin yadda mai farin kaya kan yi ɗauka farin kaya sai a yi na yara ana wanke shi da kilin ko a kama kelen a gwalwa shi a duk da haka ne kan yi jaye ikita to idan an yi zunubi da ne ake wanke su ya shi nan gaba wa huwa takhalisu imanihi shine tsarkake imaninsa ba ma'arifatihi min khabatil jinayati ya san munin laifukan da yake aikatawa wa hada tamhisu wannan mutum ya wanke kanta daga laifuka da ya kona fi dari dunya bi arba'ati ashiya mutum kan wanke zunubansa da dai guda hudu a nan gidan duniya idan ku mutum ya mutu da wanke wannan zunuban ba ba ku wankuwa ba sai an je kai za mu ji abin da ake wanke zunubai da ke a can a nan duniya ana wanke zunubai ta hanya guda hudu bitawati shi ne in aka samu wancan tuba da ya haɗa yankin sharuɗa shi ne ya zama kamar lazan balahu ya wanke ko yanzu rigar ka tafa a cikin manja ai wanke ka sai kai da baki ka sa a tulun din ka yanke ka koma ka gurza ka yi wane ne ka je ka canza ka zo ainihin ka dawo da ita ka zo ka goge a ce maka shan dace sannan ta koma suna ne da take a faɗa mata muna jira har da karo kwasta ce daga nan ka koma a asali to idan mutum ya yi sabon Allah in yi mun mutane da mai za a wanke shi in ne gulma da me za a wanke shi in ne kaza da me za a wanke shi labudda ne na taubatu taubatun nasu ke da zai kawo na babin tuwa wal istighfari da neman afuwar Allah ana wanke zunubai da tuba ana wanke zunubai da neman gafara wal hafanatil mahiya da kyawawan ayyuka masu gogewa domin kyawawan an sauye da himnan tsayyar wal mafa'ili mukaffirati da musibu masu kankare zunubi wato ana wanke zunubai da abu guda hudu na ɗaya na biyu na uku a hasanatul mahiya wannan hasanatul mahiya za su zama iya girman ka iya karfin ka ilimi kake da shi dukiya kake da ita mukami kake da shi menene kake da shi za ka nemi babban abin da za ka aikata saboda kana neman gafarar zunuban ka yi kaza wani zunubi ba ka manta da shi baka san shi ba ballan zama wanda su yi aure haka yan shekara sittin yan saba'in zuwa 80 la haula wala quwwata illa billah malamin shi da yawiya zunuban da muka yi mun manta kuma balla sana ka bi daya bayan za ka warware to ga kuma hasana su suna nema su gagara in kai aikin alheri ka bi da riya ka da rushe ka bi shi da gore shi ma ya rushe zunubai na nan a Ba gani da musibobi kila Allah ya tsoro ma musiba jinya ko wani mai jaraba da hayyata da mayata ka kewaye ka to a galabiya musiba an suka ba mutum zubai ne idan ya faɗaka ya san zunubansa ne ya kama hanyar tuba sai Allah ya kankare masa wannan fitina sai ta wuce da zunuban gaba da ta wanke shi amma ka zama mutum na laifi da ake inda dukkan kai za ka samu باب ciwo باب tsautsayi باب كذا باب كذا قال تعالى على su daga قال ta lalata فإما حفظته هذه الأربعة إذا كان مدن سكا ونكيشي وخلصته سكا بتندشي كان من الذين تتوفاهم الملائكة كفكر يسوع نقل na biyu na uku sulmaniya na hudu masa'idul mukaffira wanne ne ba sai an yi aiki ba ko istighfarin da ake magana yana da bukatan ka tuno abin da yi din kaza yana da ka'idar da za a yi shi to wanda ya samu wanke zunubanka a nan gidan na duniya to shi ne wanda mala'iku za su karɓi ranka ayyubina كده يبصرونهم بالجنة سمع ما قد يسارى ده الجنة ولا المطلق متى أنا ده ياسي ده حقل أما ألو كتنة سيكون هنا كلا عبده يكلم وكان من الذين زي وعيد هي فمكافا بتقطع لنا عند تتنزل عليهم الملائكه ملائكه رحمه لا تدين لك وكان ليش ai kaga ko wannan in ka dubo ba wai wato karatun ne kamar talkishin talkishin ɗauko ne da kai kafin mala'iku ba ka sauka a gidan da hotuna suke mutum duk da ya mutu a ɗakin inda hotuna suke mala'iku rama ba kalwa ballantana mala'iku su zo inda gunki yake gadanka gunki ne a jiki kere ne maya inda mutum ke kwanci a ciki kere ne katifar da kake zaune a kai ma ƙarshen ta kere ne matashin kan da kake zaune kere ne littafin bauta da za a je maka bible za a je maka nan da wurin jinya kuma nan ne fi ko ina magani ko a ganin accident aka samu in aka kalla ce kai kana zuwa asibitin gwamnati ce a wannan babu likitoci babu inji kaza maza ko kai shi wuri kaza nan ne ake da kayan aiki nan ake da likitoci wadatattu in ko ba haka ba nan za a zubar da kai in Allah ta mace ka kana ba da maganan ka fasu ma ba ka fasu ba za ka kan kuɗi kaga wannan ko akwai wani abu akwai kalubale da al'ummar musulmai ba masu kuɗi ne ba muballa malaha da ma'aikata in an ce ma'aikata ba ma'aikata sauran ma'aikata ba ma'aikatan asibitin dole a samu na Allah wanda sun suna da irin wannan ilimi dole su ceto al'umman annabi Muhammadu sun mutu da imani su kuma Allah ya ba su aljanna kana ba ana neman likita musulmi da kai ba a likitan da daga zama ɗakin addinin babu hotuna a ciki babu tv inda ana zaune ana kallo kallon rawa ana kallon kwallo wai da kwallo ba a warkar da mutum ciwon da ya tsanani kalli kwallon kasa kaza kalli kwallon kasa kaza ga yan matan afirka na kaza wa'annan na kano ne wa'annan na fakkwato ne wa'annan yarabawa ne wa'annan fulani ne wa'annan ne su za ka dinga kallo ka wasu a gaban su za ka mutu wannan sai da kun gane sai in ce kamar wani jebal kusa muke sai da amma ba a yi mutu cika da imani ne idan ciwo ya rude ciwo kan za a kanka na kun da za ku ɗauko su da ku san Allah ba da ku san annabi Muhammadu ba da ku san inda muka taso ba da ku san inda za mu je ba tsakanin su da addini kamar sama da kafa iyakacin su da addini likitocin na boda ne su ina boda ne sunanta fatima sunansa muhammadu shi da musulunci illa ma rahimakumullah kaga in aka samu ma'aikata wanda ba kuɗi ne a gaban su ba a'a na kawo al'umman annabi muhammadu ya na da cibiyar da duk izin da isa ma musulmi za a iya masa irin wannan wurin duk su kuma ba su zauna abu ya ce nan lokacin za mu samu dama ta tsaye a kaza da ke to a kaji dai kuma kuɗi amma a zuba kuɗi su kimiyya a zuba kuɗi su kimiyya a wannan ba za su yi ba ba za su yi ba saboda haka nan wayannan ta tanazzalu alaihim almalaikatu amma malaiku ba su sauka inda kare yake ba su sauka inda hotuna suke ba su sauka inda ake kaɗe kaɗe ba su zuwa inda ake kaɗe inda mun kike gaba sani ba idan ɗaukan ka aka yi aka kai ka baka sani ba abinda suke cewa mutum Allah ta kafo wala ta kada ku ji tsoro wa ni'am mutuwa za ka yi Idan ka yi zuru zuru su ke kada hankalin ka yi kansu da inda za ka je wala ta zama kada ku yi bakin ciki inda za ku tafi yanzu za ka bar 'ya'yanka za ka bar matanka za ka bar dukiyarka za ka bar ɗalibanka za ka bar yaranka wanda kana kan su suna kan ka ke karka dawo Allah ne ya shirya su ba a ci gaba da tsare maka to har ku zo ku fane ka lahira kai Allah ka nuna mana wannan idan mutum zai da tsaro ke dawo shi ko na farko inda ba na biyu abin da ya bari shi ke su ya ya'yan sa sallah shi ke tsare da su shi ke tsare da kazaɗin fa shi ya tsaya tsayin da ka yi hana wa ɗaliban ku su ko ina to yanzu ya mutu bakin ke zai ishe ka dama can ne ke tsare da kaza in ba na san yaran nan da abin da kuke tun yanzu ya ra'ayi mutu da ta ba mutuwa ba abin nan da na kafa sai hankalin ka ya kwanta ba kai ka kafa ba Allah ya kafa Allah da ya kafa zai kawo mai tsare masa sau da kafa ta jiki kai aiki Allah ta kafu inda ba su da wala hazanu akan abin da za ku bari ku duba babban wani daga cikin bayan Allah da ya tashi mutuwa mu yan gari duka ba su yasa rai wanda aka bani sai ya haƙa dokiya sai ya sa gargashin kafan da yin gina ya da gini ya mutu ƴaƴansa ƴan ƙanana ne ba wanda zai ba amana duk wanda zai amana cin ya rafi kafan da ta ƙage za ta rushe Allah ya kado da annabin Allah da waliyin Allah su zo su saba katanga suka shigo gari mutanen nan marasa mutunci salamu alaikum da Allah ko ba ba mu masauke mu ba ki da kada jawa mu ba wani da baki mafi yawanci ba ki da duk ne suka koma suka zauna bawan Allah ya ce to ba karan ya ta ta da ka ce ya ba yake ha ya za mu gyara katanga katanga waɗannan za mu gyara musu je ba na ce yanzu abin da na za ka rawa a tambayin ba a ƙarshe da ya tashi tamba da za ta yi me labarin katangar da kace bukata da samun tarsi na da eh, ya an nake mu da yin Allah ne a ƙasar ɗayan sa yan kanana kanana ne Allah na so ne ya ji muka mai da katangar zamanin da za su gina masu balaga har su zo su gyara katangar za su da kuɗin su a ciki Allah ne yake biya ka da dukiyar marayu wannan ina kawo shi ne sabar kada yi bakin cikin abin da za ka bari Allah zai tsare maka kai da kai gaskiya wa shirin bin janna ku yi bishara da aljanna allati a tu'aduna wanda aka kasance ana muku alƙawarin ta ta riga ta tabbata aikin ku yayi kyau na hauna auliya da ku mu ne masu taimakon ku ya hayati duniya tun yayin da ka balaga tun kafin ka balaga tun samar da kai da ku ga annabi Musa ne kafin ya sauka duniya da ina ya Allah ya sauka yana sauka an kawo ga da ba a har zuwa ƙarshe ai kuma ma haka ne illa kuma da yadda Allah ya jere zuwa ba kai ka kare kanka daga cuce-cuce ba ba kai ka kare kanka daga wata musiba ba ba kai ka kare kanka daga mugayen dabbobi kunami macizai Allah ne kare ka daga gare su ga sai ka kawo yanzu ka zama mutum to mu ne muke tsare ka suna iya kama ka lokaci kaza ka ce da haɗari kaza dan da za a iya kashe ka muka kare ka lokaci kaza kaza ya ako muka fitar da kai lokaci kaza kai ka da marayuwar duk ta kai a duniya hannun mu yi motsa ka ya makonka takardun da can menene in ka tab da shi hannun mu wafil akhira san ma lahira za mu kare muku bayan kuna sun gama da mutum jawabin don kwana sai ka gama layi ka gaba sai ka na wuce wannan ma ce na wuce daga nan gaba ta baki ya kare ba ka tsara magana kawai kana jira ne yanzu wa'annan mala'iku sun gama baka yanzu na mutuwa ne za ka jiro kawai ka ga suna faɗowa suna shigowa ta ka ga dumar da ta kai damanka hagunka gine-ginen nan wannan duk da ka ga da ta kuma ya tsarsu na gawai da kai wani zaka da Allah dan saka masa baki yana sannan kwata zuwa sannan kwata zuwa wani kan hango lokaci ya ki kira iyalansa da Allah a tsara yana wurin nan ku goge wuri kaza ku cire kaza ku samun turare ku sun faɗa kaza ku goge kaza an an gara ce ku kusa kalla mutum ya fita hankalin ka tashe kana leƙwa da ka ya mutu irin don su salman al-farisi ne a ba a waya ne wanda irin wannan ba cikin da ya dai salman al-farisi yau wa don na shakka abu na hatta nan da zai mutu da ke masu faɗi kaza sai kaza da aka gama a aka gama kama ka a ɗakin don yake rufe kofar Ka da kofa ta fita gefe ta sake dawowa ta leka ta tsara ya mutu to idan mutum ya tsaya tsayin daka da wannan irin wannan iyaka na abu da iyaka na tsaye da wannan ibadan da wannan godiyar da sanin kansa na kafashe to sai ka ga Allah ya maka fita a duniya da irin wannan fita bayan Allah wala walqaw fiha ma ta stahi an anfusuhum kuna da dukkan abubuwan da ranka take ba a cikin gidan aljannan nan kura kuda na duniya kura kuda kallon duniya kura kuda kallon kallon duniya ku yi watsi da tsuman duniya ku yi watsi da gine-ginen duniya gini na aljanna kallo na aljanna sauki na aljanna in mata ne mata na aljanna sha'awar duk abin da kake sha'awa a duniya yana gidan aljanna wala kun fiya ma tattabu kuna da duk abin da ba ku nema aljannan nan wala kun ma tattauna kuna da abin da suka kuke nema fiya tsakanin ka kawar da abin da kake so in ka auna abin da kake so a cikin aljanna in ka ta subhanaka allahumma za ka gaishe kaya kake so samu su subhanaka Allah abin da kake da samu su subhanaka Allah wa kewa ke kake farka ji ina su subhanaka Allah kuma jama'a kake so su kewa ka su na zalin ka su na kallon ka su na neman ya za a yi ka ba ka ce subhanaka Allah kuma inda ka gaji da kai ka ce ah, alhamdulillah kuma ya ba kuma sai a wannan kasuwa kuma sai wannan gida dole ya tsada dole wanda tilas da za a same shi daga an koma ga Allah wa illa wannan ana magana waɗannan guda uku gudu kai ko su za su wanke mutum daga zunubai su zai sa ya samu wannan martaba za ya ce masa martaba ta wani daga duniya wa illan ta fi hadhihi al-arba'a in hudun nan ba ta cika ba bi tamhisihi wa takhallisihi فلم تكن التوبة نصوحة توبة ده ايه بتكي توبة نصوحة ده وهي العامة الشاملة اتجمع ماشي الصادقة هو وانا ستجمع الابرار كده ولم يكن الاستجفار كاملا تاما استجفار ده بينما تكتبه وهو المصحوب بمفارقة الذنب وأنك هنا حقنا يتوبة دلبوا الذنوب والندم عليه هذا وانا هو الاستغفار النافع هنا أمباني شيما مرتبة تبيو الاستغفار من في يده قدر المشكل باني من جافر وندا أهل نصف أقول كوفينا لكي كوفي بيارنا الله نتوبة da waya cikin da kayan alatu a cikin wayan kana Allah ka gafarta mana a ina sun ta ana zama munafiki a daina ya tauke kaɗai-kaɗai ke cike da wayanka dirama mutanaunin ake cike a wayanka akwai ta turawa akwai ta larawa akwai ta hausawa akwai ta yarabawa akwai ta fulani ba akwai ta menene da sanan nau'i nau'i iskancin duniyar nan na cike a wayanka amma ana Allah ka gafarta mana kana amin a banda kai tun da kai kada ta wanda wasu munafikin Allah duk iya a duniya na da ɗin ta kai ne Allah zai kwakwa wa da mutane mafi fama duk fitinan halakar duniya na yana cikin wayan ka kuma kana koma gefe kafin dare ya bari a kafin da ka ga abin da ya gane daga nan ka mayar ka rage kace a saka sanarwa a saka sanarwa sabon zamana wannan ke gantaka, wannan ke iyaka kuma wanda irin ke gantaka kai ma shi ejen kanka ne ya kolo a tsaksar Allah bi hada ya kama astagfirullah da wayannan jiramomin duka ga zagin addini ga ɓata musulunci ga menene duka kakara a ciki kana gani ya mai ko ila fihi daga gana ya ɗauka ya sa shi ne daidai ke in an jima ya koma ya danna ta zo ne ke yin magana ya yawancin hatta cikin masallaci sai malam jan ake gudawa akwai akwai alqur'ani akwai masu yawan qur'ani suke karatu to su ma wani ne su da wannan ƙur'anin da yana fita sun waye da duk da shi ma ƙur'anin muke karatu kuma jin yake buga kuma za da duk kije ustazu ina tuna muku tabbacin wannan nan dai dai filaccen dai dai filaccen muna tafsirin alƙur'ani jama'an a kafai da wani yara yana zafi da waya a rika ɗauka tasirin yake kallo ke kallo a wuce shi wani kishi ya ya ba na cike da gaske ne ya faru yake faru waya ya da shi shi ne aka yi masa amin Allah shirye ka aka yi masa amin Allah shirye ka aka yi masa amin ya ku yabi je ka launa muna ba ka shawara ka je ka burge wannan abun da wani ne ya miƙe daidai ta nan ina ko shi yana so Allah ya ba shi ma irin wannan yaron a ƴaƴansa Allah ya ba shi wanda ma zai kalli kwallo a cikin masallaci saboda ƴaƴansa ya yi ya yi su kama hanyar masallaci ma sun zuwa wannan hakan sai ƙarfinsa ya rage masallaci da waya ina nan haka na ga dattijon baya nan yake wallahi magana da kake a daidai nawa yake mafi yawancin muna zaune nan din nan na gama a sauƙan lambaya. Sun ɗaukaki saboda yake hado yake maganan da ka faɗi wallahi haka ibi wani da gudu mala mala kaje ya haka wani ka zama kamar yaro yau yake wallahi magana da ka faɗi inda muke da na akwai masu waya masu kallon waya duk karatun da kake suna tsautar ne zan yawa ta wannan ya yi su gefa da gawayen nan. Ɗauke zuwa da su bai amfana. ولم تكن الحسنات بعض حسنات في كميتها ما فيها وكيفيتها ما في الطاوة فيها كون دغاس بالتكفير سكان كلمة النبي ولا المصائب دار وتوكيتا نيسو سكا كوما دا الله وهذا إما لإذن الجناية ko zai zama da ya yi girma da wa da li da'atil mumakhiyati ko kuma raunin kan karewa sadaka da ta ta karata karya yadda ba ta iya kankare maka bai ba farin bai iya zo ki ba yadda bai iya kankare maka bai wa ma lahuma mumakhiyatu fil barka ko dai wa'annan zunubai su samu mai kankarewa a barza ma'ana zunuban in wannan hanya guda hudu da abokan su da su ba idan waɗannan hanyoyi tuban nan ko me istighfarin nan wannan hasanatun nan wannan mafaidun nan babu su ko zubutun ya yi girma in ma ya yi bai da tasirin da zai iya koke su to daga nan sai jira ba akwai inda ake goge zunubai a barzahu barzahu bayan mutuwa kafin tashin aljiyama waɗanda su suka mutu yanzu na barzahu a yanzu da mutum zai shimfi ne a ɗauka ne ina karatu na yanzu da zan mutu shi kenan na shiga barzahu na bar duniya yanzu ina barzahu ban kai wata lahira ba ana barbato lahira ranar da aka kawo shi ne ke ta yau bal amma yanzu wanda da ya mutu yana ban tarko to a ban zarku ma ana kankare zunubai idan mutum yana da wani cancanta da salafati ashiya ahaduna ɗayan su dai salatu alal imani alaihi sai ku lura da larabci sallan masu imani akan ba a kan kowa da kowa ya halarci janaza janaza ba yawan mutane kan ake nema ba zalla yawan mominai ke isa daga wannan ma ake kyaman sanar da mutuwar mutum a gidan rediyo musamman babban mutum don arna na iya zuwa janaza ka kamar yadda muke gani a yau har aka ce ai da ya mutu har arna kan zai janaza ka gama a fara kai har a lafiya kana da wasu yan kai ai kana wani in an mai yi labari ka mutu yi godiya ga Allah yi ba wanda ya nuna akwai abu a tsakanin kare yan iska yan mene da zai zama halarta ta idan mutum ya mutu sai a sanar da kusa-kusa yan masallaci kofofin sauran inda majalisu masu iri ne, suke bayan Allah a aika musu a tuttura a lallaba a samu aje abin da mutum a samu bayan Allah su tsaya su nema mutum da kwarar sallar bayan Allah na kan kare da nagar amma ba kowa da kowa ba ba karkace ba wata yi faru da nema ran su gafara وشفاعتهم له ذنيما كيتوسو ثم قال اللهم إن جئنا شفاعة له فشفعنا فيه وجئنا شفاعة لها فشفعنا فيها Allah ga wani muhammadu mun zo neman mata gafara neman cetonta Allah ka ba mu cetonta ko ka ba mu cetonta shi kenan ana cikin sallah sai ga masu wayar kwata sai ga kaɗa kaɗa cikin sauran hamdulahi yanzu ana kira mutane don Allah don mai waya ya kashe za mu roƙi Allah ya maka gafara za mu je wajen Allah ya rike shi ga yan tv na ɗauka ga yan waya na ɗauka to yan waya ne za su ga wani abu a to an limuna Allah ne ku in kuka ɗauko hoton ga yan wasa daga na ne ana fashi a ramai ana ɗaukar waya ana tafiya da shi kan makara ana ɗaukar waya an tsaya da shi da waye da waye da mai an da ana bin daga nan ko sai ne a waka a gidan rediyo to an waka a gidan rediyo ko an waka a kafofin waka labarai daga nan sai ne wanda Allah kuke nema ya masa gafara Allah kuke nema ya ce shi me ne na ku da nan? sallar da ya haka kila ya ma zo da gaske da rusa mujafara ba wannan sallar da za a yi masa tabayin Allah kila a nan ne zai samu gafara ya za ku bari a yi ɗan kwaka ya za a yi kai abotaka da kafiri har ya zai zama zakka in ka ga abu ya zai zama zakka kai ma ka je ka shi ka je ka uwa shi to shi ma zai wata dawa wanda ka tuntu da tun farko an ce la ilaha illallah a tsari na biyu daga cikin masu kankare zunubai idan ba a wanke mutum a duniya ba a bar zako tamhisahu bi fitnatil qabri la ilaha illallah za a goge zunubansa ta hanyar fitinan kabari hayyada da mayaka ta kabari mutum zai ci tambaya zai sha harkara in ka da taɓa lafiyarsa ina kaba ina kaba yau ka dubi intar ko a duniyan nan kana da ɗan wani ɗan matsayi kaɗan sai aka ce maka gwamnati jami'an tsaro na gayyaka ranar litinin sati mai zuwa ka zo ana neman ka saboda a bar ka cikin tashin hankali to yanzu suna nema na me ya faru sa'a ai ba komai Allah ya gafarta malak ko ba a ai ba komai alaji ai hukuma ce mu yan aike ne kuma na jin ai ma babu komai tsakaninka da gwamnati ai kai ba matsala ai kai kaza kaza sai ka to kuna da menene zai faru ko abubuwa kuma tafi ba da dai takardar kuma takardar nan da za a baka a yi wani gwagwagwalo a kai da wuya ka gane me ake nufi allahumma illa ma abota bangaren za su ce a a ya aka ka tafi ka kada wannan ka gaya wa iyali ko kana cikin du'a'i an ce ana nema na ka gaya abokan arziki ana ce wannan ce ana nema na karshen ta ka je majalisa ko in kuna da majalisa don Allah a sami addu'a ku ce wani bawan Allah na bukatar du'a ya ga wani hali ko roƙi Allah ya fitar da shi amma ba ka taɓa tunanin fitinan kabari kana neman ka kuɓuta daga gare shi ba mana a kabari akwai fitina ina jin akwai mutanen da aka kakkama kafin bincike ya roƙar su suka dinga mutuwa ko na zan yi haka dan wani rani eh ban da kira suna akwai wanda aka bi aka rufe shi kafin ranar da za a yi maka bincike ya mace ya haɗe zuciya saboda wala'i to yanzu a lahira ya za a yi to wannan fitinan kabarin wani in an yi a daga nan za a kurje zunubansa wa rawatul ne da tunjitarwa masu fitinan masu tambayan kabarin din halittun ba irin wannan kabarin ba jinsin kama wanda karkanta in irin su mone kaga zai kasar da ɗalibanka ne amma wala ta tashi hankali zai makai kuri aikin gwamnati ne wani haka kawai in kofa da zai juna ko an ne ya juna kanka ya zai na nema hanyar da za ka fice ta alhaji ce musu kaza alhaji aikata kaza alhaji bisa kaza alhaji samuwa kaza alhaji ba kana kaza san ba ne ya tsaya ma daga kai sai su za ka samu da rawa wala asara fil in wala asara da matsewa ku duba ka da bin mu'ad shi ne mutum guda a sahabbai da ya mutu sai da al'arshi kan motsa annabi na kwanci a ɗaki yana gida a ɗaki sai da jibrilu jibrilu zai ce ya rasulullah da mai ke faruwa ne ya ce babu komai ya ce a ka cika al'arshi ta motsa yau ba ta taɓa motsi ba ana ce ɗaya ne daga cikin mabiyanka na allah ya cika ya taso daga shi sai mayafi ya zo masallaci ya wuce wurin jini ya faɗi ya tarda kawai jini ke kwarara ya tarda masallaci a duke da mala'iku ya kace kawai yayin da zai shigowa suka buɗa har zai kan kan gawa to amma nan abin da nake son sai kai da aka fasa a kabari kawai sai da annabi a haɗa mun yi faɗo ya rasu ɗanke an masa irin wata ma da alƙibla ta ce sai da aka nake shi inda akwai wani mai tsira daga wannan da ya sa su to saboda haka nan yaya in akwai zunubai in an yi sa daga wannan matsa yayin da za a sake mutum amma fa kafin in aka lahaɗe mutum haƙarƙari sai ya nake ka ga dai yadda irin mai gaɗin na in ta ganna abu ya miƙe ya haɗe yaya ɗan adam kullum in ka kalli wannan wanda ya rake ce masa jirgin jirgin dan ƙau aka ce za a shimfiɗe mutum jirgin dan ƙau na ya bi ta karta na nan ba bayani to wannan matsan in mutum ya yi sa'a ba manyan laifuka ne wajen na fitar da shi wai intihar don tsawa da bai sha wata waje da dalika to a nan ana iya kankarewa da na a ke kankarewa da wai a ban baku idan ba ku more ba a salisu na uku ma yi guda ilaihi kyautukan da ake maka ma yi wuya idan ya kawo da musulmi mutum ya kamata yana sadaka wa kakannansa yana sadaka wa iyayensa wannan sadakan da yake musu da wannan du'a'i da yake musu da wannan aiki da yake musu zai zama alheri a gare su zai taimake su zuwa cikin wani hali akwai 'ya'ya masu albarka wani zan zaga gidan da baban ka ke ciki to tun da ake ne baban nan ya mutu kuma baban nan ya mutu duk abin da yawa shi kuma wannan gidan ya mayar da shi wurin bautan Allah ladan duk da ba a samu a nan maimakon a bashi yake yana so a kai wa bawan shi ya tsaya da a masallaci yake ya Allah duk ladan da za a samu a masallacin nan kamar wata ne ko wannan jami'in nawa to irin wannan da ɗaɗa masu albarka kan yi wa iyayensa na samun su wa ma ya ɗaya waɗa yana iya yan wasa amma baran iyaye ne yanzu duk su kai wahala a kanka baran iyayenka to idan ma'aikinka na cikin wani hali a barza wannan sadakan da kake masa wannan aikin alheri da kake masa manoma kalla ya sami irin rayuwar mu in ana samun ke buhu da ɗai a ƙarƙashin shi kenan buhu da amma akwai kwana akwai tsoho na shi ma buhu da akwai tsoho ta ita ma buhu da wannan buhun da ka ba zai same su ba ka zama kana dariya ba kana ganin kai an gina maka islamiyya kai an gina maka masallaci sun nan kai kai kai kuma ban haka An wani man yi aw yadda zai an yakuna al-ustad aw al-imam farkon mai taimakawa ya dace hidimar sa fara liman zai fara jana su ga na iyayensa saboda mutane su ma su koya su ba da nasu su ba da na iyayensu wani lokaci ma ka ga kai yanzu babu yadda za a yi kuma wannan abu mu'akkar ne to ga inda iyayen ka dai don Allah ya mutum da ina rayu na yi wani amma wannan bai cika ba iyayena bai ba wannan abu Allah ya kai shi wuri iyayena. wannan sadakan da ake wa iyaye tana kamo su wannan sadakan da ake wa matasse tana kama su wanda lokacin kowa na shi a baya shi shi kawai sai dai na kallo ya san da ke gudanarwa sai zan ke gaya ne yakka ko ɗanka ko wani ɗan kwanka ya tuno wa ne ke cewa ko ba kula wani wani sosai ana sanar da su hakkar yara in kaje je ma'aikinka na ganin ka inda ba ka je ka samu inda mahaifiyar ka ke kwance inda mahaifiyar ka ke kwance ka je ka zauna ka zama da ayar da ko oh, Allah sarki wa wani nan ko Allah zai dawo maka zai ganka zai jika ka karanta abubu hatta in ka karya kana za ka shigo ciki daga gawa ne nan zuwa kuwa wanda kuma yau ina za ki da suna da kaburburan iyayen ba kowa ya sani da kabarin ba ba sai a duniya mana ya gaji da shi ba ya kafin da mutu eh, eh? biyar zan yawa an manta to saboda mutum bai dame shi ba amma ko da aka na kalaka daidai bishiyar nan a kabarin da babana yanzu ba ka baka ka fasa da wa na biyu a kan babana ake yanzu ina nan inda muke ina aka wani babana ina aka wani kakanmu babu yawon taka duniya abinci riga ta mutum abin da zai yi ɗayansa matansa kaga yadda ka manta da mahaifinka ka manta da mahaifiyarka haka ya'yarka ba su manta da kai zuwa shi kenan ba wanda mai tuna da kai haka ya uwanka za su manta da kai kai da kana amma abin da ake kai su inna na taimakon su iyayenka na cikin hadari matattunka na cikin hadari da kafin halin da suke ciki ba kai ne ne ne kai kokari ka fi gaba min hadayar amali na ba laifi ba yake amma ba kaman wanda ya makabartan ba ana son maza ku ce fahimuwa fa inna hafi zakir kuma al'akira ba yake yi kana mutu du'a ne zai fara su amma dai ka san irin du'a idan namu wanda muke du'a in wayo ne Allah ya gafarta musu lokacin da kai aikin alkhairi amma suna da bukatan aika alkhairi su ma yadda kake bukatan aika alkhairi yadda kaɗin na naka kaɗin na musu masu don su da wani kai ka su gajiya su sun bar maka dukiya kila ko ba su bar maka dukiya ba sun ci azaba a kanka wanda ba ka karbuwa sun wahala a kanka su kai kuma suna mutuwa kai gidan to wa'ina su ne abubuwa guda uku wanda ana kankare wani da su idan zunubin karfinsa da yi mutu ba fa'in lam tafi hadu da talata idan waɗannan uku ba su kai su kankare ba su duk yake to har da wala kowata a duniya bai da abin da zai kankare maka a bayan abar baku babu yanzu ba sai an je can ya tsallaka lahira mahita bai mai da rabbi za a tsarkake shi laifin bai kai ga kafirci ba a tsakanin gaban ubangijinsa fil mawqifi bi talaqati a ma za a yanke maka wa'annan zunubai da abu uku farko ne a hawalin kiyama ne tashin hankali abin ban tsoron tashin kiyama wanda abu na yi tasawwar kafin da abin da ake kai masa tsoroko ko to tsoron alkiyama ya ninka duk wani tsoro da ka taɓa tsoron tsawa a duniya kamar ba yanzu a ce maka za a rusa masallacin nan muna ciki da ran amma an kulle kofa fa ko a za a rusa masallacin nan muna ciki ka san ko duk wani ɓace dai a duniya ya same mu bambancin sa da na can wani tubali na faɗo ma ba kan daga inda aka minjina wata fila ka bi ta kanka shi nan ko ta kai wani ƙarfe da zamura don ƙarafancin dan ne kare ba ka biyu ka huta amma kan lafiya ba ka mutuwa a gaban kusan za ka tawaye to dukkan jirgin da aka yi ta wanda iri ne wanda iri ne karfe ne dutse ne Allah ba alam Allah na da halittu kai za a ji tsayon kara ta fasu lokaci kallon lokaci ka zai da sassu da mala'iku da fakowa na saman ka manzo Allah na cewa kamar nan ba a cike take ta datse babu mashiga tsinke masaka tsinke ƙaran take saboda nauyin dukkan ɗin ƙara yake sama saboda halittun Allah da ke cike bai zan faɗo da su ba. Bayan nan, ne bi ta biyo, ne bi ta biyo. To idan zan buka mutum kaɗan ne, ba su nuna su da kai wani ba, wannan firgitin zai kankare maka su. Ban da ke wasu da su mawkafi da wahalar tsayuwa malam tsirana na da wahala jiya da muka je gona ko shekar jiya da muka je wanda ta gudu ranar nan yanzu ranar nan a ce maka a kai da muka hau kan kwalta na ta ce yanzu a kai da muka a kan kwaltar nan ya samu kwana goma a gare ba dare ba rana kima a yare shi ke hali malam ba a magana ita zai mutu sake shi yasa idan misali ilo lokacin da ta kama ka kan kwanta wani lokacin malam goshin ka ba ka dan ka kafa kana sa ki da kamar zai ɗayo to ma rana ba a kawo ka kusa babu dare babu bishiya ko mai ya zama kaza za a tsaya wani zai ga tsaye wannan shekara dubu hamsin wani zai ga shi daidai mutum zai ga tsaye wani ayyukansa bai da ba ga girman su da ke girma ba tashin hankali matsatsin wannan kiwon za ta da masa ba kafin a kai ba fara garin annabawa yanzu ya za a yi sai eh, wannan ta kai tsayuwa ko ne manya a neman manya su je su yi magana da Allah wannan wani su ke yi annabawa a samu adamu adamu ke kina nufin ta kan ba ta kaiya nake kuma ina wani na ba ka san abin da ya same ku ba ka san ina na ne a ƙarshe dai ha a ƙare inda ba a ƙare duka ana tsaye nan ba a ce wai a je aljanna ba a'a Allah ya sako ma ya yi magana da mutane a yi tambaye ka mai kazo da shi da mai kazo nan za a bai ina za a kai ka ko ba ka sha ko ba za ka sha ba kafin a yi magana ma ba ku tabbatar ba jama'a akwai aiki a gaba wurin nan fa da ake magana za ni za ka yadda ka san masa ramadan tun nan ne muna za a yi ramadan za a yi ramadan ana kila fa gobe a dauki azumi kila fa ko jibi ko abu sai da azumi ya zo ana baya ana biyu wala sai da azumi ana jafawa za a yi talatin amma ba za a yi talatin ba wasu da ba su kai talatin ba to da kai talatin din da mai shi da duk komawa ne ka dauka ya kare yanzu muna bayan ta kwano kuma da aka kwaso ba haka wata rana kwanukan nan da Allah ya kada su kare sai dai mu tsinci kanmu gaban alkiyama tukuri in ka yi tanadi ka yi tanadi in ma ba kai tanadi ba wanda kuma duk da yara ya riga naka wa shafa'a ta shafa'a ko ceto masu ceto wa aqula wa huwa Allah fa in na tafi hadhihi talaka idan ukun nan ba kafin da mutum ba to fa bi tarhisihi fala budda lahu min dukhul al dole sai an fashi a buga baki kafin ya buga su ko a ta wuta buga su na kunna wuta ta ta ta ta ta ta misali ne da ne wajen rufa ta su buga su yadda ka san ba a sa buga su a wannan makera ka ga karfe na cin wuta cin wutan bal bal bal bal ba maganan karfe da ke nan cewa ba wannan da karfen gashi yana cin wuta wuta ta kai wuta to dole sai an sa mutum a wannan ne za a kwana da mutum ba ta ce irin fitan da kafani ko kuma da wutan da kafani nan ne kaɗai wurin wanke zunubai inda akwai imani da Allah mutum ya san wannan malam da ya daina kallo da ya daina sauraron kare-kare da ya bar sabon Allah ko a ce ya rage sabon Allah da bai ce wa wanda ya haki dan kauye sanu da bindi dole sai ya shiga na kai rahama kai ce hakke shi ma tausaya masa kai za a kone zambin da ke cikin sa kamar ne da za a ce an ma kaya kafin ba ka rabuwa da tsarin yana wani in ta kone tsoron in ka ta ka kona jikin ka ba a bayani muna zuwa da da yara gona mu samu kwatattare wannan kwatattare tattare ku mu kone shi eh ku mu kone shi ya zai sa ba ta ya ta ku tayoyi mu ɗauko kaya mu zai da ita ta da hayan nan bishiya na ci janye janye janye janye na haka lama kona ku koma gefe ce kai yanzu da mutum aka ta kayan nan yanzu irin bukan da wa da za a mana kenan chemical ɗin su kare zama kamar kayan nan a jikinka in ka kai bawan Allah ne zunubi haka sai ya kore a jikinka to kuna mutum bai kai martaban kafiri ba kana musulmi ne wannan wannan azaba ce mai sauki wanda aka tanada wa musulmi ne ina har yaje lahira da wannan kuje kuje in dai kun ji kun ji nan a bukutun nan da ruwan ke sa duniya ba kunji ji kun ji nan a bukutun nan da ruwan ke sa nan ba kuma kun ji kun ji nan a bukutun da ruwan ke sa nan ke sa ba zai babu wani wankan ke sai dai wuta har hama ka sai hakki ne ya ta kallaka don yi samu satulewa wa ya sama haka jama'a ku dubi magana wajen allah kuna da adara saboda kullum haɗu mu samu wannan na yi wannan na yi mu ma abin da zama jiki a gare mu ku dubi wannan matsala gaskiya ne ga wannan matsala idan kai shakkar ta kai kafin ne haka annabi yake dole sharaɗin ka zama musulmi za ka gaskata duk abin da annabi ya faɗi idan ka kayyata abin da annabi ya faɗi ka fita daga jikin layin musulmai duk karatun ka in kana da karatu wai ka tsahara jin nari zai san ka kawo ta nan ne inda ake wanke karshen inda ake wanke zunubai in mutum bai wanke daga duniya ba a jahannama fata ko min naro tsohara kallahu wutan nan sai ta zama tsarki a gare shi yanzu ba a zai maganan kafiri ba tukuna wata rahisar da kuɗi da wanke mata na sharrinsa zunubansa muguntarsa munafancin da zai ويكون مقصده فيها zai تعوتا زي زمن على حسب da الخبز بيضيا والسنة بكثرة girman zunubin sa daɗewar ta'auta wa kullafihi da karantarsa ya kowace ta lashe mutum na ta fa wannan wutar na duniya har yanzu zan marka abin da ya auku a kan express ɗin nan ya da gidajen nan ina da so wutar ke ta kama san ke kama ta wani tsaya da mutane ta lashe su ya so ta yi amma Allah ma lai aka bi kin da in za ka wuce haka za ka je mutum na wayo wayo hmm. لا إله إلا الله ولي الله ولي الله ولي الله سي أدنك على رب الله إذا فرق وأمر أن الله فتفعك لي يد ولي يا فاطمة يا سلطان يا فاطمة يا يا سالمي ولا متفق عليه ناس يوسف كويس to mun ku dubi wannan wai wani wannan kasa da mu daina ƙarya ba ba mu daina hasada ba ba mu daina cin namun mutane ba ba mu daina sarkin ciki wa ƴan uwanmu ba Allah ya ce kada mai ba mu daina cin amana ba kai wanda irin bukata na gare mu dole wata rana in ka zauna kai wai ce kai wai ko wani imani a ta Allah ne wai ko gaskiya na an gaskata annabi Muhammadu nan ko dai akwai cikin cikin da mutane mutum na wahala na zama cikin mutane wasu da ke da tsananin sa wa ake yi wa tsara da karuwan da gobe da yawa da kadan din sa sai da ka da kowace idan sharrinsa da zunubansa suka fice aka wanke shi sosfiya za a bugu sanar da madarar dinarinsa da shi ne annabi da an san ya san da suke karancin yahuda wanda ya kone ya kone ya zama gawayi ya zama gawayi in da ya zama konewa sai da ranta sai ne za a fito da shi a ajiye shi a gefe na mulafi nan take ya dawo har da zuwa karshen magana وصار خالصا زي زما تعتشي طيبا يسألك الظلمة اخرج من النار وادخل الجنة wannan shi ne ne ne babi manzilatul yaqaba to kun ga wannan yaqaba mu faɗaka da aikin nan da ke gaban mu mu faɗaka da aikin nan da ke gaban mu mu yi wani abu ba da ba na ga haka babun haƙura na'am akwai duka haɗa masa ne akwai wanda wanda a yi da gabarar mutum bai samu na farko wajen da ya yi ƙarshen da zai na ƙarshe ɗin ko da samu wannan bai kusa su gauta a ba to saboda ko ba farkon tafi da ya fita da mutum ya faɗa ka da abin da ke gaban ka kaga yanzu misali mutum na farkawa ya ga irin wannan muskula da take gaban sa a yanzu ya fara ce ko ya Allah mu zai yi dole ka matsi malaman addini ba malaman duniya ba ba masu neman kuɗi ba ba malaman siyasa ba dole akwai malaman Allah malaman addini Allah zai na yi ala ba fi lahi ويعذرون من اتباع الشيطان سنة كثير ما كثير مطلقا لكي سنة كي لأنه ستفضل لكي شيء تبقى نعم أقول ما أنا كم قنو نعم كفتا من إني زم فإيش أبو الله لا أقول مدار نعم na barbar na farko sallahu eh sallah shi ne na farko sallan ainihin masu imani a kan mutum eh da su ji farin shi eh su farin su ba su nema wa mutum gafara a sallan a duka a duk wanda ya sallah yana da istighfari ba ciki a sallah akwai Allahumma ighfir lahu wa rahmhu wa afu anhu wa afihi wa akrim nuzulahu duk da ɗaya da sallar da neman gafaran da ainihin neman ceto duk ina nan a sallah babu laifi ana iya sakewa kuma bayan ya shiga cikin kabari amma dai na sallar nan shi ne Allahumma wasu. ko magana ne da yadda ba kai na biyu shi kuma tamhiru fitina sai kabari zai iya yiwuwa daga gurza ke za a yi na kabari sai Allah ya ko ya alaihi haka yayi daga inda aka tunzuta su ya wahala wahala da ya wahala yana iya gane ya dalilin kuma ce to a nan wurin tunzuta shi da gudun da shi to a nan rubutan ban sai sai ya rafe mata magana da da firgitar wasu tattalin kamar da da wannan azaba ka a tun da kun barka da zuwa ne ai ana cewa da bala'i a duniya irin rana biyu kaga ranar da mutum zai shiga kabari kaga ranar da za ta gobe tashin alkiyama wannan kwanuka guda biyu ba irin su a tashin hankali za a fahimta da mutane gobe tashin alkiyama mutane za su sanar sannan mutum ran da iya kabari ran da duk ba kwanci ya da na da akwai aiki a ran duk da za ka iske idan mutum an ji abin da shi kaga mutum ya mutu a gaban shi ma ana kan shaye-shaye ba shaye-shaye na kayan kwanan ba ruwa na taɓa zuwa ni da rabar ɗanɗuwa na wanda akwai abin da na yi na yi mantu za su je na kasar amma ana nuna layi wannan na ne malam da muka je janazar aka kawo fiye da ka kafin ma a je a yi magana a yi masa sallah malam mata sun shaidu da kafiyar wata ya kai uku hankalinsu a kwanci kawai wannan ta zo sun ci abinci zo suka fi ƙarfa wannan ya ɗauki ruwan sanyi ya fafa ya sha wannan ɗauki ruwan sanyi ya fafa ya sha ga gawa abinci ko a jikinsu akan wannan gawar za a zama a sallah kamar wani da suna yana jira wasu wasu wata da gari kamar ba za a zama matsalan ba yau da hankalin ba sai wasu yan tsofaffi ne suka kewaye shi suke ta yan kokin su amma sauran kullum sai tara bisa goma mutanen kawai walwala ake yi sannan bayan nan ana sauran dafa abinci sai abinci an jima yana dawowa sai a zama kulori na abinci ana dan ana baka san halin da kake ciki dan nan ka ana tamshi in ma da kudin ka ka tara wa in ma mutanen bayan za mu kawo a tare da ya ai dole ne a ci abinci ana ta abuna wanda ke wannan hali malam ga mutum Allah ya yi kai kuma ka iya cin abinci a wurin to da mutum da yadda za a ce ina da alfa likita suka ce akwai wani ciwo in ka samu wani matsala ba ka tsarin gida za ka yanke jiki ka ba to wannan kana iya cin jiki don kana a yayi amma in ba ka ba za ka yi barcin ka to sannan mutanen da aka take su ko aka maman su sake cikin irin wannan hali ga gidan da kan ma abincin da za ka ci. Don da to wannan matsan da za a yi ana iya cewa sai fitilan da zai yi an da ita a kabarin nan idan zunuban ba masu ƙarfi ne ba ana iya zargajen saurin a kan kaɗe su amma an san fi haka ba ka kawai sai zallaka Allah ku ya wajen alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين